ba a samun network amma yanzu tun da an samu kuma ina da wannan dama na gabatar da wannan karatun na huta shi yasa za ka gani in kai kaga wannan postin din ne daga baya za ka ga cewa an canja lokaci ne amma in tun ɗazu ne za ka ga cewa an sa tara na dare yan uwa a gurguje yadda kuka gani na sa topic ina zuwa yadda kuka ga na sa topic ku ɗan yi haƙuri da Allah ku yi haƙuri saboda mai sharing da Allah kuma kuma kuma da Allah ku yi mana sharing duk wanda ya hau da Allah yi ƙoƙari kai share kuma kuma kuma da Allah ku yi mana shi eh, saboda mai tarayya cikin ladan yi ƙoƙari kai sharing ɗan uwa eh, yi ƙoƙari kai sharing don mai tarayya cikin ladan yi kokari kai sharin dan mi tarayya cikin ladan yi kokari kai sharin dan mi tarayya cikin ladan dan uwa yi kokari kai sharin dan mi tarayya cikin ladan yi kokari kai sharin dan mi tarayya cikin ladan Allah ya sa mu dace Allah ka ɗaukaka sunna da ahli sunna da malaman sunna Allah kai mana gamdagatar ka datar da mu duk abin da za mu faɗi allah maɗaukacin sarki ka sa ya zamanto sila da sanadiyya na ci gaban sunna da addininka ku taya ni shiyarin da allah eh, ku taya ni shiyarin ku taya ni sharing da allah ku taya ni shiyarin eh, da allah ku taya ni sharing da Allah hmm, da Allah ku taya ni sharing yan uwa da Allah da Allah duk wanda ya hau ya yi ƙoƙarin sharin da Allah duk wanda ya hawo ya yi ƙoƙarin sharin yan uwa kuma za a buɗe layi eh, in ma kana da magana za a baka dama za a buɗe layi insha Allah eh, za a buɗe layi da Allah ku ya wuri yan uwa a gurguje kamar yadda kuka gani na sa a jikin topic ina so mu kai kamar mutum ɗari sai in fara eh, ina so mu kai mutum kamar ɗari sai in fara kaga duk wanda zai hawo zai hawo ne daga baya kuma yadda kuka gani a rubuce yawa sittin da tara da Allah mu daure mai shari eh, mu daure mai sharin da Allah mu daure yan uwa mai sharin da Allah mu daure mai share eh, mu daure mai share to a gurguje yan uwa kamar yanda kuka ga nasa topic ɗariƙa da sunan sunna eh, ɗariƙa da sunan sunna nasiya zuwa ga dr idris sai kuma na ce yadda ta kaya tsakanin ni da wani ɗalibin dakta zan danna muku kuji yadda ta kaya wato yanzu 'yan uwa idan kun lura wato ni ba ta lamarin dakta ne abin ya dame ni ba wallahi na dakta ya wuce abu ne dakta ya yi kuma aka yi masa gyara aka yi masa gyara aka nuna bai kamata ba abin da ya yi matsayinsa na malami da ke koyar da tarbiyya da ke koyar da ikhlasi bai kamata a ce ya koyar da mu wannan yanayi ba duk abin da kai musamman na alkhairi ne na kyautatawa tsakanin ka kai da wani to bai kamata a ce ka zo ka faɗe shi hammaji ba duk da cewa a zama na farko abin ya ban mamaki wallahi akwai wani bawan Allah da ya kira na in ka saurari zama na ɗaya da ya kira na lokacin da na ce ai dakta ya yada zaginmu da afa kalla ya yi ya ce alkanawi ka ji tsoron Allah cikin fushi alkanawi ka ji tsoron Allah kana da wujja sai na ce a'a bari dai idan dakta ya fito ya ce yada ba ni na yi magana ba a tashi ba ɗaya daga cikin momin dakta mustapha ya yi kira ya nemi ya kare dakta a wannan magana ƙarshe ga duk mai hankali dai malam mustapha bai iya kare dakta ba duk mai hankali to wallahi bawan allah nan da ya kira na ya ce alkanawi ka ji tsoron allah jiya ya kira na da daddare ya ce wallahi mala alkalawi zaman ka na farko duk jikina ya yi sanyi ya ce ni ne wannan da ne kiran ka na ce ka ji tsoron Allah ta yaya za a ce wani ya zage-zage ya yi cin mutunci ya yi gori matsayin dakta na babban malami ka ce ya yada ya ce amma mala alkalawi da na ga aran man dakta ya hau ya tabbatar da abin kuma yana ƙoƙarin ya bawa abin kariya ya ce wallahi sai jikina ya sanyi sai ce amma wannan ba shi yasa yanzu na yi ka ba na yi kiranka ne don in ma wata tambaya yi min tambaya kuma na ba shi amsa wannan dai da ya kira ya ce na ji tsoron Allah to kaga ashe jama'a su kan gane ko mutum ɗaya ya gane ni na yi nasara ko mutane biyu suka gane na yi nasara fata na dai in yi don Allah kada in yi don na tozartar da wani ko na ba wani haushi ko na fusata wani a'a na daure na yi tsakanina ni da Allah sai Allah isa saka min sai Allah i biya ni in kuma na yi don wata manufa sai Allah i banni da wannan manufar ina roƙon Allah i taimake ni akan manufata ina roƙon Allah ya ganar da al'umma bisa hukuncin manufata in dan Allah nake dan al'umma su farka ne daga baccin da suke in dan al'umma ne su faɗaka su gane cewa inda ake jan su ba waje ne wanda ya kamata mai hankali ya je ba to Allah ka ganar da su akan wannan manufattawa to kaga ana samun ci gaba shi yasa kaga abu na farko ni ba wai ina yi bane ko dan ko wani ko ya zage ni ko wani ya yabe ni shi yasa ma a yanzu haka bana duba comment bana duba comment ba na duba comment kuma dukkanin wanda zaka ce ko yayi hauragiya a gefe wallahi ni ban ji shi babban ma san yayi ba kawai dai abin da na sani na sa number waya in na gama kuma zan ba da dama zan buɗe layi kuma buɗe layukan nan da muka yi sai na gano lallai muna da gyara a lamarin to shi yasa yanzu ba batun datta ake ba ko abin da datta ya faɗi na gori da ya yi da kuma nasihar da aka yi masa da zagin da ya fito yi ba a nan da ake ba wato wannan dai shine wasila zuwa ga wannan gayar da na fahimta cewa lallai akwai matsala lallai akwai matsala ƙungiyanci da sunan sunna wata ɗariƙa ce daban da sunan sunna kuma na gano haka ne bisa yanda na sa layin waya ake ta kira kaga ahli sunna ya dage su ya kare ƙarya kaga ahli sunna ya ɗimauce an taɓa masa annabi ya bugi can ya bugi can ya daki can ya tsalle ya tuma kawai shi sai ya kare to sai na fahimci lallai sai mun tashi tsaye in ba haka ba to wallahi za a koma ana wani abin daban ba dai sunna ba sai na lallai sai mun tashi yanzu da haka kana ji zan yi nasiha ne zuwa ga dakta saboda shi ya bada wannan dama shi kuma ya ɗora ɗaliban akan haka cewa dukkanin wani malami ba malami ba ne in ba ni ne cewa dukkanin wani bai isa ya faɗa abu ba a zo a yi masa raddi sai ni kaɗai ni ne ba wanda ai ya isa dukkanin waɗanda nake magana a kansu to ni in aka yi magana a kaina akwai matakin da zan ɗauka kamar yadda na ji ɗaya yana sa cewa wai dakta ya ce wai yau wai shekararsa talatin wai an taɓa jin ya yi wata magana ya zo ya janye to kaga wannan illa ne ai dole mutum yana kuskure dole kuma zai faɗi ya janye to ta nan ne a cikin tambayoyin da zan yi in na buɗe layi ya kamata jama'a su gaya mana da Allah wani abu ne dakta ya taɓa faɗi na ilimi na wata mas'ala na wata fahimta ya sauka daga kai guda ɗaya muke so eh, saboda don mu gasgata abin da shi wancan ba fotora ya danna shin da gaske ne ko a'a ba da gaske ba ne abu ɗaya sannan kuma akwai wa'insu wa'inda suke ta kirana ta ƙasa su ce wai a gaya wa dakta ba masu so ne kana ji wani abin haka mu ringa faɗarsa a nan saboda muna sara ne muna duba bakin gatari amma alal aƙal tsaya haka ji in gaya ma gaskiya dakta ba zai ɗauka ba ta ƙasa dakta ba zai ɗauka ba ta ƙasa wannan yaren dakta yake ji don haka bisa girmamawa ku bari mi masa in ma ka tuntuɓe shi ta ƙasa ba karɓa zai yi ba eh wannan shine fahimta ta da shi ɗari bisa ɗari kuma ina da wujjoji amma da Allah in kuna so ku karya abin a samu wani ɗalibi cikin ɗalibansa ya ka mana abu ɗaya da dakta ya na kuskure ya gyara masa ta ƙasa dakta ya fito ya ce wancan abu da na faɗi kuskure ne guda ɗaya shi ma muke nema don mu ji nan mu san cewa ta ƙasan ana wannan kuma wato wannan ka'idar akan kowa tana amfani ba ta amfani akan datta. shi baya tuntuɓa kowa eh, kawai shi in ka faɗi zai fito ne ma amma shi yana so a sa masa wannan ka'idar a tuntuɓa ta ƙasa kuma ya ce ma ba ma sharaɗi ba ne eh, tuntuɓar ba sharaɗi ba ne to kaga abin da ba sharaɗi ba bai kamata in ka bugo waya wai ka ringa cewa a yi shi ba tun da ai ba sharaɗi ba ne ba a yi shi ba shi kenan yi magana akan abin da aka tattauna wannan shi ne Daka haka yan uwa a gurguje zan sa yanda ta kaya da ni da wannan ɗalibin daktan wallahi abin ya ɗaure min kai sai na fahimci lallai muna da matsala lallai sai na fahimci tabbas dole mu tashi mu yaƙi wannan ta'assubancin mu yaƙi wannan ɗariƙancin da sunan sunna yanzu ba tabbatin dakta yanzu ake ba A'a abin da ya ɗora al'umma a kai cewa in shi ya faɗi ba a yi masa raddi ba, in shi ya faɗi dole a yi shiru in kuma kai masa raddi ko kuma ka fito ka faɗi ra'ayinka to kaza kaza zai ci ma mutunci shi kaɗai ne ni na fahimci yake wannan abu amma sauran malima wani malamin ma a zage shi wani malamin ma gurin raddin a ci masa mutunci wani malamin ma a yi masa kaza amma ba za ka ga ya fito yana aika sako ba sai ya shiru E, to kaga wannan kenan ya nuna suna da juriya su to a gurguje zan danna abin ya tayi min hankali ku yi haƙuri wallahi ya taya min da hankali na ce to lallai ba za mu bar wannan sha'ani cikin tafiyar sunna ba da sunan sunna asubanci. dagewa sai ka kara karya haka kuma mabiya suke ha ba za mu bar wannan ba cikin tafiyar sunna dole eh, dole mu yaƙi wannan abin dakta mu ne kuma malamin sunna ne yana da alkhairai da yawa amma dai a fito da wani salo da siga sunna da sura sunna cewa tabbas fa in dai an faɗi haka yake ba a saɓawa to wannan wata ɗariƙa muke yi daban mutum kuma ya yi yunƙurin sai ya kara wannan ƙaryar ta ƙarfi kaga mutum ya ɗimauce ya haukace kaga mutum ya tima ya bugi can duk sai ya kare a ba za mu ba wannan ba cikin tafiyar suna wallahi eh tsa'in danna muku ku ji yanda nan muka yi da ni da wannan dan uwa wala abin ya daure min kai nace kai muna da aiki eh a wallahi ka hamdala ka je jami'a da farko kenan ka je jami'a tsaya ku ji ku dan ya hakuri da Allah <coughs> abin da ya sa wannan ɗan uwa ya yi kira na shi ne postin da ya ga na yi postin da ya ga na yi a daba tv postin da ya ga na yi a fejin alkanawi sai ya kira na ya ce ya ga postin ɗin da na yi a kan datta sai ya ce na cewa in datta ya zage ni so dubu zan masa nasiya so dubu sai ce wannan cin mutunci ne sai na ce to ba matsala gyara min in ya zage ni in masa me kenan ni ma in ce zan zage shi ko in masa me to dai haka hatta kaya to tsa'in danna muku kuma ku ji yadda ta kaya ta kare tsakanin ni da shi tsamu nake ni ka gyara ba ai ana da kaje ni ba tsina ce na gyara ko aka bai a kana ji a je jami'a da farko kenan na je jami'a sama da shekara biyar ko ce na wato dan uwa kana ji ba gaskiya ba eh wallahi zan karbi gyaran aini na ce in ya zage ni zan masa siya sai na ce akwai cin mutunci a nan sai ka ce akwai shine ai na ce to eh to me zan canja eh, idan ya zage ni sai ne masa ne sai ni ma na zage shi kenan ko in ce kamar da nake son yi ma nan guda ɗaya cikin wato nan dan uwa da ka gyara mun da ka gyara mun cewa ne in ya zage zan masa nasiha sai ka ce akwai akwai cin mutunci a wajen to kaga ai kamata ai ka gyara mu shi ne nake so kaka kan abu ko ta gaba akwai na ta yi na sai an dube ta na fuska ta fuska ta su ko ka bari, to ina jinka ko ta kalma gaba alhamdulillah sama da alkalmi ina da kudiya da idris yana da mabiya duk ba wannan kana ji kaga ba irin eh, to ai da ka tafi direct kaga kada mu tsaya akan wannan tunda ka kai kira ne kaga ina yin abu ba daidai ba ku tsaya ya dan yi sauri saboda yi adalci kaga da kaga na yi in komar da shi baya saboda ya tafi a hankali a hankali ku ji yadda ta kama nake ni ka gyara mu eh, ai ai ana da ni na gyara ko aka a wallahi kana ji a jami'a na farko kenan ta je jami'a sama da shekara biyar ko ce ta zana wato dan uwa kana ji wallahi ba eh wallahi zan karbi gyaran aini na ce in ya zage ni zan masa nasiha na ce akwai cin mutunci a nan shine ai na ce to eh, eh to me zan canja eh, idan ya zage ni sai ne masa mi sai ni ma na zage shi kenan ko in ce amma da nake son yi ma ana guda ɗaya ci fada wato nan dan uwa da ka gyara mun fa da ka gyara mun cewa ne in ya zage zan masa nasiha sai ka ce akwai akwai cin mutunci a wajen to kaga ai kamata ya ka gyara mun shi ne a nake so in karka kan abin kowace gaba akwai nata haƙƙi na tsaya an dube ta na fuska ta fuska ta so ko ba haka ba ne to ina jin ka kowace kalma gaba alhamdulillah sumana da kalmi yana da mabiya da idris yana da mabiya duk ba wannan kana ji kaga ba irin eh, to ai da ka tafi direct zai fi kaga kada mu tsaya akan wannan tunda ka kai kira ne kaga ina yin abu ba daidai ba kaga da kaga na yi rubutu akwai kuskure a wani rubutun na kamala alƙalin ne kan cewar da idan ya zaƙi. eh duk karatuttukan na aika baki ina ga tun akan ɗan rindin da ya ɗan kwankwashe su mai kwano ne suka hoto da suka yi suka ta da shi da wannan mara kunya yaran abokin nan nasu suka zage shi daga baya duk da ya ce an yi an ji ala ya yi shigo da magana dubu ɗari ya kira wani a kano ya ce zai zo ya ci kaza kaza kaza a kuro kuma ku fito da yanzu daga baya kai ma kana kauto kana mai masa kawarci da sunan nasiha don kowa in ya kalli fuskan maganganun ka kowa ya sanar da kake mai masa ana da buɗe layuka ana masu kira suna cewa kaza ɗaliban Idris kaza ɗaliban Idris kaza ɗaliban Idris kaza wani dukkan wannan abin bai mata ba yau ko kun samu matsala da Idris yana yanzu haka kana ji dan kada nan mu je mi wa kanmu adalci ai ka ji ya ce mu mu ko ko baka ji ba ni ba ya ce ma wawa ba to ni yanzu na gaya ma ya ce ya ce ya ce ya ce alkana wawa ni ban ji ya ce alkana wawa ba wato wato ya ce wawan amma sunana ne bai kama ba ko a tambaya ka ne a tambaya ka ne tambaya ka ne ya ce wawan amma suna ne bai kama ba ko ko bai ce wawan ba gaba daya a gaban alkali ba wai a gaban alkali yanzu ai miki ba ya ce wa ko bai ce wa ba to kaga ya za a yanzu ka ce za ka yi min gyara amma zantukanka kuma suna nuna taking side ai abu ake yin ai magana kai ka ce za ka yi min gyara to ya za a yi in fahimci gyaran sai in fahimci kamar kare shi ai ka zo yi ta karfi tambaya ne ma ya ce wawan ko bai ce ba a to ai kaji illa ko ba alkana ba zan koyi ma ba ni ba zan koyi ma ba ni ba zan koyi ma ba ina bayan da Idris a to to ai a cikin zuciyata kana bayan sa to shi kenan kawai kuma dan kana bayan sa yanzu ba za ka tsaya akan gaskiya ba shine daidai ai wannan ai ba daidai ba ne ai ba sunna ba ke ai ba sunna ba ke ai ba sunna ba ke kenan kana bayan sa ba shi ne ba daidai ba kai abu bayan sa abu bayan wanda yake daidai ma da Idris ya sha faɗin wannan magana a nan gurin a wannan kajiyar da ake ciki ni yanzu abin da na tambaye ka kana ji ya ce wawa ko bai ce wawa ba ai ka ji illa kuma ai ka ji ya ce wawa ko bai ce wawa ba ya ce wawa amma bai ce waye ce wawa ba waye ayyace yaya ayyace kenan kana so ka ce ba da ni ayyake ba kenan ko ba da kai yake ba eh okay zaka iya cewa to da Allah eh tun da bai abu da waye ke da Allah eh abu da waye ke da Allah to wannan kuma tsakanin tun da bana tare da Dr. Idris wannan dan shi malam da wa kake a wannan kalmar wawa hmm. ko ba haka bane ya kamata ne kowa adalci inda bai kira ya ce sani alkarbi ba kawai da in yana yi wasu amma da Allah kana ji eh wannan ba yana da mutane sauran rotu yana kiran sunan ya kawo profesa maka da kawara da asibiti ba yana kiran sunan na mai musu da tare na sun da su yake ko ba ka bane ba ka bangaren isa da yana kiran sunan malamin su wato ka saka makana faɗaɗa kai abin ne eh ni na fi so a tsaya kenan yanzu ba da ni ai yake ba kenan ko ya ta fahimta ba to amma a taka fahimtar da Allah a da wa ke a taka fahimtar tun da ba da ni yake ba to amma da Allah kana ji waye waye ya masa nasiya akan cewa ya yi gori waye ya masa ai ka san wanda ai ya masa ko ko shi ma baka san wanda ya masa ba malamai da yawa wanda ya masa nasiya akan gori na cima waye a yi masa a tambayar a yau yi wa shugaba ta waye wanda kuma ta waye ko suke tambayar ka a ni kaka kamun wannan misalin abin da ba shi na tambaye ka ba ai ya ce wawa kuma wanda ya masa nasiya kan gori waye ya masa nasiya kan gori waye ya masa kaiwa ka san shi masa a kana ji ka dai bani amsa ta eh to ni ba san wanda ya masa nasiya kan gori ba Ok, to ni ne nan ni ne nan to eh amma kaga a farko ka ce ai ka ji yanda nake buɗe waya wanda na yi ai zama na ɗaya na biyu amma duk baka ji na yi masa ai shi a kan ba ko duk baka ji ba duk baka ji ba eh, eh, to Allah ya taimaka sai da safe ɗan uwa to sai da safe Allah ya taimaka kaga san zuciya kiri wai a haka wai zaka gaya mun gaskiya wannan wai ke ahli sunna ne ko kai yanzu ahli sunna ne eh, ko a ah. kawai shiga fagen shi wallahi <laughs> to wato yan uwa cikin bayanan wannan ɗan uwa shine topic din namu wato na fahimci abin akwai illa babba Allah akwai illa babba lallai sai mun tashi kai ina zuwa kai wallahi sai mun tashi tsaye wallahi ba wai mu koma muna yan ɗariku yan ɗariku ba a'a a to me menene ya raba mu da yan ɗariku ba ta asubanci ba cewa suna da wa'insu ƙaidu da suke faɗi suna yin taƙadisi na shegunansu suna takadisi na shegunansu abin da ya raba mu da 'yan ɗariƙun kenan suka ce shi ƙutubi yana da suka ce shi ƙutubi yana da isma suka ce alƙutubu lahu ismatun ka ismatul anbiya'i ai abin da ya raba mu da 'yan ɗariƙu kenan wannan shine topic ɗin wato sai na fahimci lalle akwai aiki a gaban mu fa ɗariƙa ce zalla da sunan sunna yanzu da Allah ka duba dan Allah ka duba ka gani kuma ya dage ya ta kira na fajiya ya ta kira na tun daga sanda ne postin din nan ya ta kira ya ta kira ashe abin ya dame shi an taba masa annabi da kuma aka fara tattaunawa din sai na fahimci zallar son zuciya ne da ta'assubanci da yin ɗariƙa Dan wannan ɗariƙa ce wala ba ta da bambanci da ɗariƙa sai dai kawai ka ce ita wannan ba a shirka eh, ita wannan babu shirka a ciki eh, ita wannan babu kafirci a ciki tunda ana karantar da Tawidi, amma dai ɗariƙa ce ɗariƙa ce zalla to daga cikin abin da za mu tattauna a nan mu buɗe layin waya abin da ya fara cewa yake cewa wannan postin ɗin da na yi sai ce akwai rashin tarbiyya a ciki bai dace ba akwai cin mutunci wai cewa na yi da dakta in ya zage ni sai na ce to ina ne na yi ba daidai ba don ya gyara min dole ne na buɗe zuciyata in karɓi gyara eh amma bana magana da wanda yake magana ta hakkuman alƙawar bila dalilin dole sai mun naƙasha sai ka ganar da ni ta hanyar kawo hujjojinka in na fahimci cewa kana da wujja sai in janye in kuma ra'ayi ne <laughs> ai ma ina da shi kana da shi amma duk da haka sai in duba ra'ayin naka shin yana da madogara ko da kai baka kawo abin da ka dogara da shi ba in yana da madogara sai in karɓa. ai ba a girman kai to bayan ya ce akwai kuskure ko akwai cin mutunci a wannan postin ɗin da ya kasa nuna inda cin mutuncin yake sa'an nan sai ya yi magana ta biyu ya ce alkanawi shi ya ce da ya malam ya ce kana da mabiya datta yana da mabiya to na kasa gane hikimar da ta sa ya kawo wannan ai datta ma ya ma fi na ai mabiya eh datta yana da mabiya ina da mabiya to kaga wannan duk abu ne la hajata ilaihi duk babu bukatar ya kawo duk wannan sannan sai ya koma inda tsantsatsagwaran ɗariƙancin nasa ya fito sai ya ce ai shi bai ji ya ambaci sunana ba dakta ba da ni yake ba eh, dakta ai ba da ni yake ba ai bai ambaci sunana ba don haka ba da ni yake ba sai na ce to da wa yake a nan dai ya kakare ya ya faɗi da wanda yake sai abu na hudu ya fito ƙarfa ya ce alkanawi ba zan ɓoye ma ba ni ina tare da dr idris kaga gadaga ya fito a mutum ba yana tare da gaskiya ba ba yana tare da wujiya ba ba yana tare da dalili ba gadaga ya fito ya sarraha nan ya ce alkanawi ba zan ɓoye ma ba ina tare da dr idris to kaga wannan son zuciya ne karara kuma wannan shine asubancin ɗarikanci kenan wato shi ba abin da ya fari yake dubawa ba kuma yace irin su suna nan da yawa dan ya fara yin ai magana da ni haka wani ɗazi yace irin su suna nan da yawa da ya turo min da wani voice suna nan da yawa irinsu da haka su suna tare da Dr. Idris kaga ba suna tare da gaskiya ba da Dr. Idris suke tare yace alkanawi ba zan ɓoye ma ba fa ni fa ina tare da Dr. Idris sai can kuma sai yake cewa yace Dr. Idris ba da kai yake ba sai ce saboda ai bai ambaci sunanka ba kenan yanzu in zan zo na yi bayani duk wata ishara da zan yi da aka ce allabibu bil isharati ya fahamu duk wata ishara da zan yi kai a ƙa'ida ma ta ilimi cikin masalikul illa cikin al'ima watambe cikin babul qiyas an gani cikin babi na addauran kai akan iya gane abu ayyun kawai aka ce shiga ɗaki ka ɗauko abu kaza da ka shiga sai ka ga abu guda ɗaya to ko ba ka san sunan wannan abun ba ko ba a ambaci sunan wannan abun ba to wannan abun shi aka ce ka ɗauko kuma abin da aka gaya ma aka ce je ka ka ɗauko abu kaza sunansa shine wannan abu a babi na karatu kenan cikin babul qiyas cikin masalikul illa cikin al'ima wa tambaye akan gano abu bi ta'ayyun eh, wannan abin da da yake shi shi kadai ne shine sai ce wai ba da ni wai yake ba dan bai ambaci sunana ba wato in kawai cewa da ni yake sai ya ambaci ya ce alkanawi sai na ce masa to da Allah waye ya yi masa nasiha e waye ya yi masa nasiha sai ya ce wai ai ga sunan da yawa jiya fa ya kira na karatun nan tun shekaran jiya na yi shi wannan bawan Allah jiya da daddare ya kira na tun shekaran jiya da shekaran jiya waccan na yi wannan karatu jiya ya kira na wai sai ya ce ai malama da yawa na ƙara faɗaɗa masa na ce waye masa nasiya akan gori ya ce ai hatta ma malam kabiru bashir ai ai ya yi karatu a yau kaji fa karatun shekaran jiya da shekaran jiya waccan ko da jiya ake magana fa amma sai ka na jiya da daddare to kaga wannan duk abin da zai nuna ma wa'annan wata ɗariƙa suke so su kafa mana a cikin sunna su su ne dole kuma sai sun kare ƙarya ta ƙarfi da yaji sai an kare abin da yake ba daidai ba mutum ya yi kuskure ko bai kuskure ba muna tare da shi ɗari bisa ɗari to kaga in muka bar wannan ya yaɗu cikin tafiya sunna illa za a yi wa sunnar yanzu ba ta batun da idris ake ba duk da cewa akwai batunsa tun da shi ya koyar da ɗaliban akan haka inda a ce zai sakawa ɗalibai mara in sun ga ya faɗi wani abu suna da wani fahimta suna da hurriya su ma su faɗi ba tare da ya aika musu da miyagun kalmomi da cin mutunci ba to kaga ya ɗora ɗalibansu akan cewa ɗalibansu akan cewa ni ma zan faɗi wani ma zai iya faɗi kuma ba a tantancewa tsakanin ƙarami ko babba kamar yadda shi dakta ɗin ai ya tantance kamar yadda yake gayawa shi abdurrahman isa ga wai kai malami ne kenan kaga ya tantance yanzu a baya da dakta ya ringa gaya mana cewa gurin raddi ba a cewa wannan yaro ne ba a cewa wannan babba ne to dakta da ya zo kansa gashi yana eh, tantancewa eh, abdurrahman isa ga shi bai kai ya yi masa raddi ba bai kai ya faɗi wani fahimtarsa ba game da abin to kaga a baya da yake ce mana cewa ai babu wani bambanci a ce sai wai sai babba ne zai yi kaza kaza kaza ashe dakta bai zo kansa ba ne in ya zo kansa dole to kaga shi ya ɗora ɗaliban akan haka to wallahi wa'annan abubuwan cikin tattaunawar da muka yi da wannan ɗan uwa wato na fahimci cewa lallai sai mun tashi tsaye cikin tafiyar sunna sai mun karantar da al'umma sai mun nusar da su sai mun haska musu sun gani tabbas in muka bari nan gaba to za a yi wa sunna barna matukar a ce za a ce ga wani malami tilo shi ya ce shi ba a isa ana na ƙasa a yi magana a kansa ba to wannan kuma nan wata ɗariƙa ce daban cewa in an yi magana a kansa zai yi cin mutunci su ma ɗalibansa da suke kira in dai ba shi ba ta ƙarfi sai sun kare shi wannan wata ɗariƙa ce daban ba sunna ba an dai sa mata sunan sunna ne an fake da sunna amma halayyar ba halayyar ahli sunna ne. ahli sunna kamar yadda imamu malik ya faɗi wa na illa raddun wa mardudun alaihi babu wani daga cikin mu face ana mayan masa da maganarsa ana karɓa ana masa raddi ta yana maimaita wannan da yawa a karatuttukansa amma kafin ya zo kansa ne in ya zo kansa a'a akwai bambanci to shi yasa haka za ta kawo haka in wani ya kira na shi ma yi irin wannan zan zo na haska dan na wa eh, dan na wa al'umma illar abin da kuma cewa ba tafiya sunna bane eh kamar yadda na karanto wannan cikin majmu'ul fatawa cikin majmu'ul fatawa <coughs> jiya amma kafin na zo kansa tsaya na fara karanto abinda shekul islam ibn taimiyya yake faɗi cikin majmu'ul fatawa cikin mujalladi na hudu an gane shafi na ɗari biyu da arba'in da biyar ga abinda shekul islam ibn taimiyya yake faɗi afuwan majmu'ul fatawa cikin mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da arba'in da biyar ga abin da yake cewa dangane da waɗanda suke saba masa tsaya ka ji abin da ibnu taymiya yake cewa yace ana fi sa'ati sadarin liman yukhalifuni fa innahu wa in ta'adda hududallahi bi takfirin aw tafsiqin aw iftira'in aw asabiyatin jahiliyatin fa ana la ata'adda hududallahi fihi bal adbutu ma aquluhu wa af'aluhu وأزنه بميزان العدل وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس حاكما فيما اختلفوا فيه قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالأكل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان nasu الناس بالقسط ابن تيمية yake cewa ni ina cikin yalwar ƙirji ina cikin faɗin ƙirji wato yakan saki zuciyarsa yakan saki ransa yace khalifu ne. ga wanda ke saɓani da ni to kaga ta nan ya kamata dakta shi ma ya ringa sakin zuciyarsa ga mutumin da yake da saɓani da shi Ya ce wa in ta'adda yace fa innahu lalle shi wanda yake da saɓani da ni wa in ta'adda hududallahi ce ko da a ce ya ƙetare iyakoki na Allah bi takfirin ta hanyar kafirta ni au tafsiqin ko ta hanyar fassaƙa ni a iftira'in ko ta hanyar yi min ƙarya ta hanyar yi min ƙage in ji ibnu taymiya aw asabiyatin jahiliyatin ko kuma a'a ta'assubanci na jahiliya cewa in dai ba ɗan ɓangaren mu bane to lalle ba za a karɓi gaskiya daga gurinsa ba kamar dai yadda wannan kolan ya ce ya ce kaga bu zan ɓoye ma ba alkanawi ni fa ina tare da Dr. Idris ga daga ya faɗi kaga wannan Asabiyya ce ta jahiliya da ya ce yana tare da gaskiya to da ya fi amma ka ce kana tare da wani wannan ba tafiya ba ce ta sunna ibn taimiyya yake cewa ko kuma asabiyya ta jahiliya yake cewa fa ana la ata'adda hududallahi fihi ni ba zan ƙetare iyakokin Allah ba game da shi wanda yake da saɓani da ni ko da shi ya ƙetare ta hanyar fassaƙa ni? ko ta hanyar ni? ko ta hanyar yi min ƙarya ko kuma asabiyya? ni ba zan yi haka ba in ji ibn taimiyya ibn taimiyya yake cewa bal adubutu ma aqulu bari dai zan kame abin da nake faɗi wa afa'aluhu nake aikatawa wato ashe ibn taimiyya yana gaya mana in kana da saɓani da wani to ga yanda ya kamata ka zamanto a matsayinka na malami sai ka ringa kame kalmominka menene za ka faɗi ka ringa kare ayyukanka kana kame su kana hange menene za ka faɗi ibnu taymiya yace haka yake aikatawa ya ce wa'azinuhu sa'annan kuma zan ringa auna abin da nake faɗi bi mizanil adli da ma'auni na adalci duk abin da zan faɗi ina da saɓani da kai ibnu taymiya yace zan auna shi ne da mizani na adalci kada in ce a'a tunda ka saba min yanzu bakka da buƙatar umma adalci ko Allah ba zai tambaye ni ba dan dangane da abin da na faɗi a kanka Allah ya ce wa iza hakamtum bainan nasi an hakumu bin adil. Allah ce in za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci da adalci haka Allah maɗaukacin sarki ya ce saboda adalci Allah ya yi umarni da shi da haka in kai wa mutum adalci Allah ka bi ibn taymiya ya ce wa zan ringa auna abin da nake faɗi bi mizanil adili da mizani na adalci da ma'auni na adalci ya ce wa aj'aluhu zan ringa sanya abin da nake faɗi Mu'utamman bil kitabi koyi ne da alqur'ani an anzalahu Allahu wannan da Allah ya saukar waj'alahu kuma Allah ya sanya shi hudan linnasi shiriya ga mutane hakiman kuma Allah ya sanya shi alqur'anin ya zamanto mai hukunci fi makhtalafu fihi cikin abin da bayi suka yi saɓani ciki yace qala ta'ala Allah yace kana nasu ummatan wahida Allah ce da mutane sun kasance addini ɗaya ne fa ba'atha Allahu an-nabiyina ay fa ikhtalafu sai suka yi saɓani. fa ba'atha Allahu an-nabiyina sai Allah ya aiko manzanni ya aiko annabawa mubashirina wa munzirin alhalin kasancewarsu masu gargadi masu bishara Allah bai kyale su haka ba wa anzala ma'ahumul kitaba Allah ya saukar da littafi tare da annabawan nan bil haqqi da gaskiya li yahkuma bainan nasi dan wannan littafin yayi hukunci tsakanin mutane fi makhtalafu fihi cikin abin da suka yi sabani ciki sa'annan wa qala ta'ala ibnu taymiya Allah ibn taymiya ce Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in in kuka yi jayayya cikin wani abu ba a cewa ni ina tare da wani Allah ce farudduhu ila Allah war rasuli kuma yadda shi zuwa ga Allah kuma yadda shi zuwa ga manzan Allah wa qala Allah ya ce eh, Allah ya ce laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist Allah ya ce ya saukar da littafi tare da annabawan nan ya aiko manzanni ya saukar da littafi tare da su da ma'auni da mizani ya ce liya ƙuman nasu Bilkis saboda mutane su tsayi da adalci to kaga nan ibnu taimiyya abin da yake karantar da mu cikin wannan littafi majmu'ul fatawa cikin mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da arba'in da biyar ya ce shi yana cikin yalwa ƙirji yakan buɗe zuciyarsa in yana da saɓani da kai ya ce ana fi sa'ati sadarin ni ina cikin fadin kirji liman yu ne ga wanda ke da sabani da ni wato idan kana da saɓani da ibn taimiyya yakan da kirjinsa ya ji me za ka faɗi me dalilinka haka kuma ya kamata ahal sunna ka zamanto kada ka ce a'a da malam wani ake da haka ni ina tare da shi kamar yadda wannan kolan ai ya faɗi yace ba zan ɓoye ma ba alkanawi to kaga wannan ba daidai bane ba tafiya ne na sunna ba Sa'annan nan ibnu taymiya ce fa innahu wa in ta'adda hududallahi yace lallai shi wanda ke da saɓani da ni ko da ya ƙetare iyakoki na Allah yace bi takfirin ta hanyar kafirtani ya ni? au tafsikin ko ya fasikantar da ni a iftira'in ko yi min ƙage au asabiyyatin jahiliyatin ko kuma a kabilanci na jahiliya ‘yan tawaganmu ne ‘yan mu ne mu ne ai shi ne muke bi in ba shi ba babu wani ya ce fa ana la a ta'adda hududallahi fi ibn tamiya ce ni ba zan ƙetare iyakar Allah game da shi ba wanda ke da saɓani da ni zan buɗe ƙirjin zan buɗe ƙirjina ne na ji me wujjarsa me yace kuma koda ya sauka kan shalda ni buran sauka ba in ji ibnu taymiya wannan su ya kamata mu koyi da su yake ta bal adbutu ma aquluhu wa af'aluhu yace bari dai zan ringa kame abin da nake faɗi nake aikatawa wato in kana da sabani da mutum in ji ibnu taymiya dole sai ka kame kada ka ce haka nake haka halayya ta take ka ci mutunci kai zagi ka aibata ka ce kai haka kake a'a in kowa zai yi amfani da ɗabi'arsa to wallahi wani ma da bai kamata a kalle shi ba a'a kai malami so ake yi alƙur'ani da sunna ya juyar da kai ko da kana da wani abu wanda halinka ne to alƙur'ani ya saita ka sunna ta saita ka sai ka saitu kaka ce a'a ni haka nake to idan zaka ce kai aka kake ina amfanin ilimin kenan in dai alƙur'ani ba zai zo da tsari kai ka karɓa ba ka ce ai kai haka kake to kenan babu amfani kenan karatun a'a ka zamanto malami Alƙur'ani da sunna su ringa juya ka wani abun ko da halin ka ne in ka duba alkur'ani sai ka ki aikata wannan shine imanin shi yasa ibnu taymiya yake ta bari dai zan kame abin da zan ringa faɗi abin da zan ringa aikatawa ina da saɓani da wani ya ce wa'azinuhu zan ringa auna abin da nake faɗi bi na adili da mizani na adalci kaga sunna tsantsa daga bakin ibn taymiya kaka ce a'a bu zan wa wani adalci ba saboda ina da sabani da shi kada ka ce a'a wani lalle zan masa sharri saboda ina da saɓani da shi ka ce wani zan jingina masa abin da bai faɗi ba zan masa ilzami zan ce kaza sau a'a ka auna abin da kake yi da mizani na adalci haka ibn taymiya ya ce ni dai haka zan yi Ya ce wa aj'aluhu mu'tamman bil kitabi zan sanya abin da nake faɗi koyi ne da alqur'ani alladhi anzalahu Allah wannan da Allah ya saukar waj'alahu hudan linnas Allah ya sa shi ya zamanto shiriya ga mutane hakiman fi makhtalafu fihi mai hukunci cikin abin da suka yi sabani cikin sa qala ta'ala ibnu taymiya ya kawo wannan ayar كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب bil haqqi li yahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fihi ya ƙara kawo wata Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul ya ƙara kawo wata aya Allah ya ce laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana li yahkuma a li yaquma nasu bil qist afwan wal mizana nasu bil qist kaga wannan shine sunna shi yasa in kana da saɓani da mutum ka ringa bude kirjinka Eh, ka ringa da kirjinka ka ji me zai ci in ya faɗi gaskiya karɓi ba tasa bace ce eh, ba kayansa ba ne karɓi kai <coughs> to wannan kenan sa'an nan nasiha ta biyu yanda za ku ji yanda ta kaya tsakanin ni da ɗan uwa ya fito ya ce shi ba zai ɓoye ba shi yana tare da dakta a ah, dole mu yaki wannan wato shi ba yana tare da gaskiya ba yana tare da dakta kuma ya ƙi ya ba da amsa a kan abin da ake tambayarsa kuma son zuciya ya bayyana ƙarara kai don kada ma ya wahaltar da ni ya fito karan kansa ya ce to shi ɗan ɗariƙan dakta ne don haka a yake nufi yana tare da dakta eh, yana tare da shi shi ɗan ɗariƙarsa ne da haka komai ne fa ba zai taɓa yadda ya kuskurantar da shi ba a to dole mu yaƙi wannan cikin tafiyar sunna yanzu ba batun dakta fa ake ba batun mabiya yanzu ake a ƙwato su su farka daga baccin da suke wannan hanyar da suke bi ta a'a wane in dai ya faɗi haka ne ba za a saba masa ba halaka ne wata ɗariƙa ce daban ba sunna ba haka shekul islam ibn taimiyya ya faɗi dangane da waɗanda suke kawo wata magana sai su ilzamin mutane akan wannan magana su ce haka yake kuma ba a isa a saba musu ba su tilasta mutane akan wannan maganar ibn taymiya yace wannan yana daga cikin shi'ar simbol ne na 'yan bida'a irin wannan wannan ya zo cikin alfatawal kubra in muka duba cikin mujalladi na biyar shafi na goma sha bakwai ga abin da ibn taimiyya ke cewa ya bayan ya koro magana sai ya ce wali hada kana shi'aru ahlul bid'i ihdasu qawlin an gane ko eh aw fi'lin wa ilzamun nas bihi wa ikrahuhum alayhi wal muwalatu alayhi wal mu'adatu ala tarkihi yake cewa wali hadha ibn taymiya yake cewa wannan sai ya zamanto ihdasa qawlin kenan ba matsala mu koma cikin al-fatawa al-kubra cikin mujalladi na biyar shafi na goma sha bakwai ibn taimiyya ke cewa wali hada. kana shi'aru ahlul bida'i ihdasa qawlin aw Ya yace saboda haka ne wato shi'ar simbol na yan bida'a ya zamanto ƙirƙirar wani zance sai a kirkiri wani zance ko na aiki yace kuma da lazimtawa wannan da lazimta mutane wannan maganar da kuma tilasta musu a akai ce da soyayya akai da ƙiyayya akai idan an bar wannan magana wannan sha'ar ne na 'yan bida'a shi yasa an ka faɗi wata magana kaka ce kowa sai ya bi in wani bai bi ba ya faɗi saɓanin naka ka ce a'a sam wannan sha'ar ne na 'yan bida'a hakan nan shekul islam ibn taimiyya cikin majmu'ul fatawa ya ƙara maimaita wannan maganar in muka duba cikin mujalladi na shida shafi na ɗari uku da talatin da tara ya ce wali aza kana a immatu ahli sunnati wal jama'a la yulzimuna nasa la yulzimuna nasa bima yaquluna min mawarid lijitihadi wala yukrihuna ahadan alaihi ibn taymiya yake ta saboda aka ne shugabanni na ahli sunna su kasance ba sa lazimta wa mutane abin da suke faɗi an gane na abin da ijtihadi ne su lazimta musu ijtihadi ne na gurin da ake ijtihadi kuma su tilasta wa wani mutum akan sai ya yarda da wannan abu kamar dai abin da ya faru na kan cewa lallai Sheikh Rabi kaza ne in kuma an zaɓi wata magana an wannan ka ce dole ta kaza a bi ibn taymiya ya ce wannan ba halayya bane na ahli sunna eh ba halayya bane na ahli sunna musamman ijtihadi ne yana daga cikin mawaridu lijitihad eh tajrihi tajrihin mutum shi yasa ilimin jarhi da ta'dili daman guda biyu ne imma an ya kuna mansusan alaihi bil kitabi wa sunna cewa Allah ya ce wani kaza ko manzo Allah ya ce wani kaza wannan kuma qadin qata'a bi wafatin nabi ya yanke da rasuwan manzo Allah sallama ba shi a jarraha mutum wahayi ne ke jarrahawa a zamanin sahabbai amma bayan sahabbai fa wane kaza ne wane kaza ne wannan yana daga cikin mawaridu lijtihad ba a lazimtawa wani a ce lallai sai ka ba abin da na faɗi ba a haka shi yasa ibnu taymiya cikin majmu'ul fatawa an ƙara maimaitawa cikin mujalladi na shida shafi na ɗari uku da talatin da tara yace wali hadha kana a immatu ahli sunnati wal jama'a yace saboda haka ne jagorori na ahalis sunna su kasance la yulzimuna nasa bima yaquluna ba sa lazimta wa mutane abin da suke faɗi su lazimta musu ce kai ma sai ka faɗi wannan min mawaridi lijtihad na daga guraren da ake ijtihadi musamman na ce kan qadiyar da ake jarhi ne da ta'adili wani ya jarraha wani ka ce dole sai na karɓi na wani kai da ka faɗi naka ka ce hakan shi zan karɓa ba a haka ahli sunna ba sa yace kuma wala yukrihuna ahadan alayhi ba sa tilastawa wani akan wannan gurin da ake ijtihadin su ce lalle nasu zaka karba haka shekul islam ibnu taimiyya ya faɗi haka kuma kamar yanda ya ƙara faɗi cikin majmu'ul fatawa in muka duba cikin mujalladi na takwas shafi na ashirin yake cewa la ya juzu li ahadin an yaj'al al-asl an yaj'al al-asl fi ad-din li shakhsin ila li sallallahu alaihi wasallam wala liqaulin illa likitabillahi azza wa jal yace wa man nasaba shakhsan ka'inan man kana fayuwali wa yu'adi ala muwafaqatihi fil qawli wal fi'l yace fa huwa min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a ibnu taymiya yace la yajuzu li ahadin yace baya halatta ga wani an yaj'al al asla fi shakhsin ya sanya wani asali na addini cikin wani mutum kamar yadda wannan da ya kira na kaga ya ce ni ba zan ɓoye ma ba ina tare da wani to kaga wannan aiki ne na 'yan bida'a ba a yin irin wannan aiki ne na 'yan ƙungiya kai kana tare da wani ya ce ba a sanya wannan asali ga kowa sai ga manzan Allah ya ce wala li haka ba a sanya wani asali ga wata magana illa li kitabillahi azza wajal face ga littafin Allah ya ce wa man nasaba shaksan dukkanin wanda ya kafa wani mutum ka'inan man kana kowa ne ne mai shi fayuwali wa yu'adi ala muwafaqati in aka dace da shi ya soyayya in aka saba masa yayi gaba fil qawli cikin magana dan ya faɗi wata magana aka saba masa sai ka kafa gaba da kiyayya akan hakan wal fi'l ko wajen aiki dan ya aikata abu kaza dole ne kowa ya aikata duk wanda ya sanya wani ga wani mutum cewa haka ne yace fa huwa min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a yace wa'annan suna daga cikin wanda suka raba addinin su suka zamanto kungiya kungiya kaga ba daidai bane haka a cikin majmu'ul fatawa cikin mujalladi na 20 shafi na 164 ibnu taymiya ke cewa laysa li ahadin an yunassiba lil ummati shakhsan an yunassiba lil ummati shakhsan yad'u ila tariqati wa yuwali wa yu'adi alaiha ghayra nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yunassiba lahum qawlan yuwali alaihi wa yu'adi ghayra qawli llahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa majtama'at alaihi al ummatu yace bal haza min fi'il ahlil bid'i alladhina yunassibuna lahum شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة يوالون به على ذلك القول أو wa النسبة ويعادون haka shekul islam ibn timiya ke ta walaisa li ahadin babu wani cikin al'umma wanda yake da iko an yunassiba lil ummati shakhsan ya kafawa wa al'umma wani mutum kamar yadda ka ga irin wayannan kolan ai kafa dakta suke yi kafa mana dakta suke yi lalle kan mu saba masa Ka'ai masa raddi eh ka masa raddi sai kaga wani yana bin kawai ta ƙasa ai kaza kaza kada ai a'a dare kai kada a ci mutuncinsa sai mu ce wannan haka yake daman ma sunna babu zancen cin mutunci zancen dalili ne amma ka ce ka'ai raddi wa shi shi shi kadai cikin duniyar malaman Najeriya in an buɗe layi ku zamanto kamar an taɓa annabinku a wannan ba daidai bane wannan aiki ne na 'yan bida'a ibnu timiya yake cewa wani ba shi da ikon ya kafa wa al'umma wani mutum ya da'u ila tariqati da zai ringa kira zuwa ga hanyar wannan mutumin Wayu Wali, wayu Adi alaiha ya ringa soyayya da kiyayya akan wannan hanyar in an saba mata in an dace da ita ya soyayya yace ghairan nabiyyi sallallahu alaihi in ba annabi ba annabi kadai annabi kadai shine yace wala yunsiba lahum kalaman ko ya kafa musu wani zance yuwali alaihi wa yu'adi ya ringa yin soyayya akan wannan zancen in ka dace da ni gurin jarraha Sheikh Rabe kai ne nawa in ka saba min to yanzu nan zan kai ma hari wannan ba daidai bane wa yu'adi yace ghaira kalamillah in ba zancen Allah ba in ba zancen Allah ba shi ake kafawa in mutum ya saba yanzu nan sai ku ja layi da shi in mutum ya saba yanzu nan sai ka yi gaba da shi sai ka so shi in ya bi wannan zancen zancen Allah ne kadai shine idan ka faɗi wani ya saba to wannan zaka yi da shi amma in zancen ka ne musamman abin da yake ijtihadi ne ina da dama na saba ma kana da dama ka saba mun suna da dama su saba masa yake cewa gaira kalamin in ba zancen Allah ba zancen Allah ne ake masa haka wa rasulihi da kuma zancen manzon Allah shi kaɗai ake wa haka wa majtama'at alaihi al-ummati da kuma abin da al'umma suka yi ijima'i akai yace bal haza bari dai irin wannan ka kafa magana ka faɗi ka ce ba a isa a saba maka ba ko a malaminka ya kafa magana ka bi shi akan ba a isa a saba masa ba bal haza ibnu taymiya ce bari dai wannan min fi'il ahlil bid'i yana daga aiki na yan bida'a. yace alladhina yunassibuna lahum shaksan wanda maliman su suke kafa musu wani mutum au kalaman ko su kafa musu wata magana inda muka faɗi dole ku bi yace yufarriquna bihi bainal ummati su raba kan al'umma da shi yace yuwaluna bihi ala zalikal qawl suna yin soyayya da wannan akan wannan maganar cewa tunda wani ka dace da shi sai mu soka ya ce au tilkan nisibati ko kuma wannan dangantuwar ya ce wa aduna hakan nan kuma suke gaba akan wannan zancen shi yasa dai yan uwa a gurguje mu sani cewa lallai ta'assubanci da cewa ni ina tare da wani ba tare da auna zantuka ba wannan wata ɗariƙa ce daban wallahi ba tafiya sunna ba ce musamman yadda za ku ji hakan ya fito cikin zantukan wannan kolan. layi ba wani eh zan <laughs> sake samu eh dan ƙara sa muku shi da Allah nan ku ji shi sa'annan sai mu bude layi kuma mu ji tsaya ku ji nake ni ka jara mu eh ai mala da kashi ni ba isa na ce na gyara mu ko a wallahi kana ji a je jami'a na farko kenan ta je jami'a sama da shekara biyar ko ta zana wato dan uwa kana ji to daidai nan ma abin da ya faɗi cewa shi bai isa ya gyara mun ba wannan ba halayya bane na ahlus sunna wallahi za ka iya faɗin abu baka kai mutum ilimi ba amma nakan ne daidai da sahabbai suke tambayan manzan Allah dangane da abin da babu wahayi su ce a'a kaza kaza manzo Allah kana ganin kaza ne ko dai a'a haka yake kuma tambayar su ai ya fi su ilimi yasa kaga wannan abun wai ka ce kai baka isa ma wai ka gyara mun ba saboda na je jami'a ka wannan halayya ne na yan bida lallai dole mu tashi mu gyara tafiyar sunnan nan wallahi in ba haka ba yan ɗariƙu za su yawa a cikin mu da sunan tafiyar sunna shi yasa gaban ma da ya faɗi shi bai kai ya gyara mun ba in na yi kuskure saboda na je jami'a to wannan ba halayya ba ne na ahalus sunna da yawa fa ba su fahimci sunnan ba kawai irin hayaniya ne yu kawai sai su shigo cikinmu daga nan su ringa mana barna su ne irin wanda in mun zo mun ce malam ya yi kuskure sai ka ga wani abu ne daban kuma soyayya ce ma a ce ka yi kuskure ai to kaga wannan gaba ta farko kenan sai mu je eh, wallahi zan karɓi gyaran aini na ce in ya zage ni zan masa nasiya sai na ce akwai cin mutunci a nan sai ka ce akwai shine ai na ce to eh, eh to me zan canja eh, idan ya zage ni sai ne masa me sai ni ma na zage shi kenan ko in ce Amma da nake so yi ma anan guda ɗaya ce mana to kaga anan ma abin da zai baka mamaki ga abin da ya kira domin sa amma ya ajiye shi a gefe ya sauka yana bugun tanki na ce in ya zage ni zan masa nasiha nasihan nan fa aya ce da hadisi fa cewa manzon Allah ya hana zagi sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun manzon Allah ya faɗi cikin hadisi cewa mumini ba mai yawan kaza bane ba mai kaza bane haka hatta cikin akhdari ma anan yana gaya yana gaya mana nan nan cikin akhdari bayan ya koro magana sai ya ce intiharul muslimi wa ihanatihi wa sabbihi wa takhwifi wa kadhib duk nan nan ma kusa nasiha fa kenan shine a ce ma Allah ya ce manzon Allah ce to wannan da na faɗi akan datta ba daidai bane na ce kuma ya gyara min to in ya zage ni in me na ce ni ma zan zage shi kaga ne a rashin kunya amma yin nasiya a wato kamar abin da yake nunawa dakta ya fi karfin yi masa nasiha to kaga wannan ai wata ɗariƙa ce wato dakta ya fi karfin yi masa nasiha wannan wata ɗariƙa ce daban da sunan sunna tsaya mu ji kuma me me zai ce a can gaba wato nan dan uwa da ka gyara mun fa da ka gyara mun cewa ne in ya zage zan masa nasiha sai kace akwai akwai cin mutunci a wajen to kaga ai kamata ya ka gyara mu shi ne a nake so in kan abin kowace gaba akwai nata haƙƙin na sai an dube ta na fuska ta fuska ta so kuma haka bane to ina jin ka kowace kalma gaba alhamdulillah su ma da alkalmi ana da kudiya Dr. Idris yana da biya. Duk ba wannan kana ji. Kuma kalba a ƙasa. Kaga ba irin to ai da ka tafi direct zai fi kaga kada mu tsaya akan wannan tunda ka kai kira ne kaga ina yin abu ba daidai ba. Kaga da ka ga na yi rubutu. ta gaskiya akwai kuskure a wannan rubutun na kamala alƙalami na kan cewar da idan ya zaƙi. Eh. ina duk kazuttukan na aika baki ina ga can akan ɗan rindin da ya ɗan kwakwashe su su mai kwano ne suka hoto da suka hoto suka ta da shi wannan mara kunya yaran abokin nan nasu suka suka zage shi daga baya duk da ya ce an ja layi ya yi shigo da magana dubu da ya kira wani a kano ya ce zai zo ya ci kaza kaza kaza a kuro kuma ku fito da yanzu daga baya kai ma kana kauto kana mai masu kawarin da sun nisiya don uwa ya kalli fuskan maganganun ka kowa ya sanar jika kimin masa ana da buɗe layuka ana masu kira suna wato shi a wajensa yanzu ɗin nan tun da dakta za a yi wa raddi kamar ma abin suka ne shi tab ahli sunna fa kenan wannan amma mabiyin dakta idris idan <laughs> na ringa bambancewa ahli sunna ne tabbas ba dan bid'a bane ahli sunna ne amma mabiyin dakta to wannan kamar wata ɗariƙa ce dai cikin sunna tsaya mu ji shi in dai daktan za a yi wa raddi gani yake kamar wani aka yi can Allah dole mu gyara dole mu tashi tsaye wallahi sai mun tashi tsaye kai <laughs> a haka za a tafi to tsaya mu ji ka jefa wai ya ga fuska taraddi ai nake yi a tsaya mu ji na cewa kaza ɗalibai Idris kaza ɗaliban Idris kaza ɗaliban Idris kaza wanda dukkan wannan abin bai ta ba yau ko kun samu matsala da Idris yana yanzu haka ji kana dan kada nan mu je mi wa kan adalci ai ka ji ya ce mun wawa ko ko baka ji ba ni ba sa ce ma wawa ba to ni yanzu na gaya masa ya ce ya ce alkanawi wawa na ban ji ya ce alkanawi wawa ba wato ya ce wawan amma sunana ne bai kama ba ko a tambaya ka ne a tambaya ka ne tambaya ka ne ya ce wawan amma suna ne bai kama ba ko ko bai ce wawan ba gaba daya na a gaban alkali ba wai a gaban alkali yanzu ai miki ya ce wa ko bai ce wa ba to kare ya za a yanzu ka ce za ka yi min gyara amma zantukan ka kuma suna nuna tekin side ai abu ake yin ai magana kai baka ce za ka yi min gyara to ya za a yi in fahimci gyaran sai in fahimci kamar kare shi ai ka zo yi ta karfi tambaya ne ma ya ce wawan ko bai ce ba a to ai kaji illa ko ba ina bayan da Idris kana bayan sa to shi kenan kawai kuma dan kana bayan sa yanzu ba za ka tsaya akan gaskiya ba shine daidai ai wannan ba daidai bane ai ba sunna bace ai ba kaji ka riga ya fito to wallahi sai mun yaki wannan abin ba kawai mai ta yan bid'a yan bid'a yan bid'a ba a da kashi a gindinmu kuma ya kasa ba da amsa akan abin amma dai yana bayan Dr. Idris nan fa ba wai tabbatun kona siya wannan ya wuce wannan wani sabon abu ne daban wata illa ce cikin tafiyar sunna take tunkaro mu wani abu ake so a haifan mana sunan sunna wani abu daban fa kuma wallahi irin wa'annan suna nan da yawa suna nan da yawa suna nan da yawa wa'annan kawai kaji wa'anda suke kira ne amma ire-irensu suna nan da yawa kuma baka yi saka ce ba ahli sunna bane ahli sunna ne amma masu halayya yan bid'a Allah ya sai mun tashi tsaye kai wala ban zaci cewa abin ya kai haka ba wala ban zaci ya kai haka ba ni ban zaci ya kai haka ba wallahi ashe gwara da wannan abin ma Allah ya bayyana mana shi muka gani tun yanzu ai in yi ƙarfi ya je gaba ai kamar nan wani annabtar kenan za a buɗe a to in ba haka ba in ba annabi ba kawai shi kenan ina bayanka kawai ba za a ɓoye ba kuma ka kasa kare abin da ake tattaunawa Allah sai mun tashi eh, sai mun tashi tsaye a babu wai kawai wai mu je wai yan bida yan bida da kashi a gidan mu sam kamar wata ɗariƙa ce tsaya mu ji dai da ba ba ke ba daidai ba ai ba sunna ba ke kenan kana bayan sa ko ba shi ba daidai ba ai abu bayan abu bayan wanda yake da dai malam Idris ya sha faɗin wannan maganar a nan gurin a wannan kadiyar da ake ciki ni yanzu abin da na tambaye ka kana ji ya ce wawa ko bai ce wawa ba ai ka ji illa kuma ai ka ji ya ce wawa ko bai ce wawa ba ya ce wawa amma to Allah ya sa mu dace zan buɗe layin waya Allah ya sai mun dage kai Eh, wani abu ne daban fa ke nema ya shigo tafiyar sunna wani abu ne daban kai to wai yanzu fa kana ji akwai waɗanda suka yi zage-zage ma wallahi ma ban ma sa muku ba a assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam dan uwa da wa muke magana kana magana da Ibrahim Bahari ne daga nan cikin garin Legas. to malam Ibrahim muna jin ka Eh Allah ya saka maka da alkhairi mana alkanawi. Ni mabin dakta ne ina bibiya shi ina tare da shi kuma ɗari bisa ɗari. Amma akan abin da yake na kuskure bana tare da shi. Jiya ma na kirawo ka ni ne ma nema maganar akan abin da ya faɗa akan mana Abdulrahman na ce ma ban ji daɗi ba kuma na ka nemo bidiyon ma an yi postin ɗin shi. Hmm. To wallahi ban eh, To amma da Allah wannan abin da wannan da muka danna murya saye da Allah don naga an sa as-salafi a sunanka eh. da Allah daidai ne ah ba daidai bane ba kuskure ne to a yanzu da Allah kai yanzu a shawara a yanda kila ya kake gani mu bar su su dau datta kamar haka a ci gaba da tafiya ko a'a mu fito mu karantar da al'umma a a karantar da al'umma amma ni abin da nake so mana alkanawi mm. shi abin da uh, dakta ya faɗa a kan ka da ya yi wannan isharar kowa ya san da kai yake a'a ba matsala ai yanzu an wuce wannan ai yanzu kana ji abin da dakta ya faɗi a kaina ko na ji damuwa ma eh. ko na ji damuwa ma ni na yafe ni ban wannan ba ya wuce ni yanzu matsala ta kana ji da har mabiya suka ɗau abin kamar haka kuma eh, dakta kaga yana da dakta kana ji wato kamar yana da wani kaso ko kuma yana da wani abu na ya sa masu zamanto haka a ah, malam in za ka yi mashi adalci ah. shi dakta na'am na'am kai fa kace baka ji daɗin abin da ya yi. Ah. kai fa ai kace eh, baka ji daɗin abin da tare da shi akan abin da yayi ba saboda lokacin ma da yake yi ina kallon shi a live lokacin da yayi magana akan Abdulrahman ban ji daɗi ba akan ganin da yayi akwai maganganun da yayi a ciki ni ina tare da shi ina son shi amma amma wannan magana ina ganewa kuma ba ni na'am eh amma wannan maganar da dakta yayi akan Abdulrahman Isa Gaya na'am eh me yasa yayi ta a wallah ban san me yasa yayi ta ba amma gaskiya ni a tunani na kana ji eh. saboda ya saba masa ai wannan ai ka san abun kuma dan uwa yanzu eh. ba eh dan ya saba masa ko eh to eh ya saba masa yawa shi yasa yayi wannan abin da yayi eh to a yanzu kai baka ganin koya wa ɗalibai ne cewa lalle sai shi ba za a saba masa ba a matsayinsa na uba a matsayinsa na malami Eh wannan malar kanawi wannan fahimtar da kai magana akan wannan gaskiya kuskure ne hakan. Ah, abu ba zahiri aiki ne ya nuna shi na ce ya yi kuskure shi dakta da ya nuna haka nan eh. kuskure ne saboda akwai abun koyi mu din da muke jikokin shi ko ƴaƴan shi eh. abun koyi ne muna ganin shi muna girmama shi malamin sunna eh. irin hakan gaskiya ba daidai bane ba yau wato amma kana ai irin wannan abun shi yake kai mu zuwa ga mu mami ai irin wannan din kamar yadda kola yayi eh to ai malam in dan a ce misali ni abin da nake gani abin da kake kai daidai ne abin da kake yi na nasiha sai dai malam kuma ni ina da wani fahimta daban akan wannan maganar da kake yi ni a fahimta ta fa eh, amma malam eh. in zaka in kamar dakta ne abu eh. kafi saurin ka fito kai nasiha amma in wani malami ne wanda akasarin ba dakta ba wanda kake ganin malamin ka ne koko kake ganin shi da girma fiye da daktan ba za ka saurin fitowa haka kai nasiha ba to kaga kila kana ji ni ma ko adalci kana ji na'am kaga bai kamata ka sauka daga kan abun ba amma tunda ka sauka zan baka amsa na'am amma da Allah cikin malaman da nake wa akwai wanda ya min yanda shi dakta ayyayi Ah, babu. Sannan kuma da Allah kana ji ina da alaka da dakta ta kasa ko ba ni da alaka da shi kamar yadda nake da alaka da wayancan malamin. Eh kana da alaka da shi. To ka san irin mu'amalar da dakta ayyake min? ko ai yake wa yawa ko yake wa al'umma in an je masa da gyara wallahi ban sani bane to kaga to kaga duk wannan abu ne na koyi amma da Allah a matsayinka na mabiyin dakta dan naji wa'ansu suna yaɗa wa'ansu zantuka da Allah wani abu dakta ya faɗi na karatu ya ce da ina fahimtar kaza amma ni yanzu na sauka daga kan wannan fahimta guda ɗaya ai muke so da Allah eh to mara alkari wannan gaskiya ni bani da guda ɗaya wanda na ji ya faɗa amma na ji ya faɗa da kanshi kana fa bin sa kana fa bin sa ina ina bin ina bin sa kenan baka taba ji ya sauka daga kan wata fahimta ba da da yake da ita ko wata magana kai sa da kake baka eh. taba ji ba eh gaskiya abin da nake yi abin da nake yi masa ban taba ji ba misali akan wani abin da ya faɗa na karatu wance ya ce ya janye ok eh, amma sai dai ai yana cewa me wa na ji ka so kai magana eh sai yana cewa shi akwai lokacin da ya wani ɗalibin shi gyara da ya magana akan ilimi ya ce kowace mas'ala ce zai iya tattauna ta ce a ni da kake cewa malamin ka akwai abubuwa da yawa na ilimi wanda ni ban isa in tattauna su ba akwai abubuwa da yawa dubbai wanda ni bani da in an tambaye ni bani da amsar su wato idan na fahimce ka kana ji ba wai akan wannan ba kana ji da kakka sauka a salafi na'am wato dai kamar dai datta yakan faɗi a faɗi amma baka taɓa ganin yayi a aiki ba to ai yan dari kuma ai suna ma faɗi daga cikin abin da suke faɗi cewa ai su shewunan su ai ba wai ma asumai bane malam ai akwai malamai da yawa wanda a kuma ma gyara din ba su tito ba suka ce sun bar sun janye wannan abubuwa eh to wannan abu kana ji nan a eh, wannan abu kana ji misalin malami guda biyu malami guda biyu a'a ai yanzu kana ji to shikenan tunda ka kawo kawo ni ban wannan ba amma dai shi dai datta ba ka da abin da ya faɗi sannan ya fito ya ce ya eh. janye duk abin da yake cewa daidai ne gaskiya nake gaya maka ni hmm. ni a'a ni abin da ya faɗa na karatu wanda ya ce ya bada fatawa kaza ko ya faɗi wani abu akwai abin da na kuskure ne ko shi zai ce akwai abin da ya faɗa cikin ran shi ne ya ɓaci ya faɗa ko shi sai daga baya gane ba daidai bane ba shi na faɗan wannan eh, wawanne dan mi masa adalci wawanne kawo guda ɗaya a ni ban ji ya faɗa ba ban ji ya faɗa abu kaza ba ya ce ko zafi ka je zai in ya faɗi wani magana da zafi a kan wani malami ko kan wani wallahi eh. bacin rai ne yasa yake shi ma sai ya zauna kaga za a yi mashi amma kenan da zai ce ya janye ba cewa abu kaza da na ce kuskure ne baya yi ban ji ba ai misali akwai malamai ai uwan shi ma da suke yin haka nan eh nan ga wani nan yana ta kira nan dan uwa tsaya mu dan sa shi wannan Allah ya kiyaye dace ai misali akwai malamai assalamu alaikum suke yin haka nan eh nan ga wani nan yana ta kira nan dan uwa tsaya mu dan sa assalamu alaikum wa alaikum assalam dan uwa kuma ga shi kana ta wani mi yaya gida ya ibada wallahi yana kiran ka daga nan garin Kano Ahmadu Bello to sanninka sanninka dan uwa muna jinka ka ji odiyon da muka danna na ji odiyon da kuka danna sannan kuma na bibiye da kai tun daga lokacin da ka fara karatun dai akan malam kenan mm. ina bibiye da kai akan dai dogon bayani tun kana gana zuwa yau to amma akan yato ah, wannan gajiyar da ake tattaunawa ta datta tun da duk muna tare da ku muna saurara shi shi ma to a halo muna jin ka amma kana ji da kai bayani akan bidiyon shi ko odiyon da aka danna a kan bidiyonsa ko odiyon da aka gani ko kwana-kwanan nan ya yi hudu ba wanda ya faɗi wani littafi madariki salihi ne ya zo ya canja ai ba na zo ne in kare shi na zo ne in yi bayani a kan kada ci gaba da tunda kowa ni yana taruwa da shi kai yin yana taruwa da kai shi ma yana taruwa da shi amma da Allah eh? kana ji wa wato ina eh. ganin ka ba da amsar kenan da wa'ancan ko da wancan da ya sauka nan aka ce ya kawo be wannan ba ku cewa ya faɗi sunan littafin sai ya da ya canja sai ai ya ce wancan kuskure eh. ya yi ko? yawwa ni wannan kaga na faɗe shi sannan kuma bayan shi tsayin ji wani karatu shi wanda zan iya tunawa to eh Garaji na shine nake son in tuna karatun dan na tuna shi kaga zan yi bayani a kansa to amma da kana ji na alkanawi eh amma da Allah kana ji tun da dai baka kawo can ba yanda wannan ina son yi magana ana ai ka ji yi magana ana ganin kana so ka sauka da kan topic din ne kenan yanda yanzu wannan mabiyin ya dau dakta da yanda eh. nan su suka dauke shi daidai ne a tafiyar sunna ai ka ji wannan kuskure ne mana me yasa muke saurara kamar daurare da tasana umari je lemu mu saurari waye bin usman duk dai malamai muna bibiyar su idan kawai ka ji wata fatawa ce ta kwanta ma wata fahimta ce ta kwanta ma akan abin da ba haya ba hadisi ni abin da yanzu nake son yi magana a kai alkawari alkawari kana shi na eh za mu eh za mu dan iya sauke ka kaga saboda kanka fa a cikin topic dama abin da muka yi wani ma lokaci abin da nake son yi magana a kai shine akan maganar da kai eh, da kace dakta yayi ma wani gori ai dai tace ce ta kawo wannan zanta ai yanzu kana ji ai yanzu an gama gaskiya alkanawai tunda ba kai bane ba bai kamata kai wannan magana bai kamata ka tsargu ba ai ka shiga wani topic ne ni alkano ina sai nuna ma kai malamin addini ne a'a ai an yi wannan abubuwan yana da kyau a ce kana da zurfin ciki ba komai za ka rika bayyana wa lokaci ɗaya ba yanzu yadda aka yi wannan magana alkawani ba kai ba ne ba mutumin nan lokacin da ya maganan nan ba gori ya ba ba gori yayi ba ne ya taso wasu suna cewa baki sun zo eh, ba gori ya ba shi kenan Allah ya saka da alkhairi nan dan uwa mu wannan saboda ka mai da mu baya ai wannan ya wuce to ai shi ya kawo zancen ne a to ai yanzu kana ji nan yanzu kana ji mun zo ne kana ji nuna ma ba ba ka sa complete ba shi kawo zancen ba har aka tafi wannan zancen yanzu dai ba matsala ai wa'ansu sun faɗi wannan maimai ne fa yanda jama'a za yanzu wannan maimai ne duk mun ji wannan ina saurara ka sosai kuma ina karuwa ai ka ji dubban tambaye ka ba kana ji ya ka ji kana ji eh. kana saurara ta kana karuwa da ni dubba topic bane yanzu dai yanda waɗansu suka ɗau dakta da yanda shi ma ya ɗauki kansa kama cewa wani bai isa ya yi masa raddi ba kamar yadda yawa abdurrahman isa gai wannan shine silar da waɗansu har suke masa wani irin kallo kamar wa yanzu yanda na danna wani shine topic ɗin. amma kana saurara ta ko aikata, duk ba wannan bane topic ɗin. shi yasa dai ka kammala a yi ma adalci ne kar in yi magana kai tunanin kamar ko ne n'a wani biyayya ne ma kauniyar biyayya a ba mu kala wallahi san bu zan ma wannan tunanin addini nake son in addini nake son in koya wajen kowa eh san bu zan ma wannan tunanin ba a yanzu dai tunda ka gama magana kan topic sai an jima Amin Allah ya saka da alkhairi saboda za ku mayar da mu baya cewa kana saurara ta ko cewa dakta kaza duk ba wannan ne mu ya zo da mu ba ko yayi gori duk mun gama wannan a yanzu akan yanda muka ga cewa ana nema a mayar da dakta ne da yadda kuma shi ma yake ɗaukan kansa cewa kamar wane bai isa in faɗi magana shi ma ya faɗa ai nasa ba duk wannan ne a ya janyo cewa in ya faɗi har wani nan za ka ji yadda ya fito da abubuwan da Allah ya sa mu dace assalamu alaikum na'am na'am dan muna jin ka na'am ya gida alhamdulillah ya ibada mun yi alhamdulillah ya kokari a aiki malam ya ibada ya akai da dalibai ya akai da gwagwarmaya to wallahi alhamdulillah Allah ya karba mana Allah ya sa mu dace Amin da sa annabi so Muhammad ne daga Lagos na'am muna jin kamalan Muhammad ah malam muna dai ta bibiya mm. so lokaci bayan lokaci domin gaskiya for a longest time gaskiya ba mu ban kira ka a cikin a program ba ko wani abun nan ba da sauransu hmm. wato abin da yake faruwa shine hmm. mutane ya kamata su fahimci wani abu hmm. shi fa dakta tsakani da Allah babu yadda za ka yi ka fahimtar da shi babu kuma yadda wani zai yi ya fahimtar da shi babu me yasa idan kai alhamdulillah na gode da faɗin wannan magana hmm. malam kar ka manta faɗin abin da dakta ya faɗi fa baya ba wai is it akan babba ne ko akan waye ne i won't mind ko akan waye ne dai amma ke ce ma mutane shin ka taba jin na faɗi magana na faɗi magana sama da shekara talatin baya na zo na sauka a kai da abadawa ne wannan wannan da'awa ne shi daktar ne a yi faɗa wallahi billahi dan ina ji da ana ta faɗi mala ai in zan faɗi magana ai ban faɗi ko da yaushe kuna idan mu fa kuna kunnun mu kuna kuna gaban kaman gaban mu kuke yi ba wato idan na A kan cewa bai saukan ba eh wa saboda a kan rashin saukansa eh wa dai kenan yanda wannan kolan yayi kaga yanda wannan kolan yayi ga daga ya fito yace fa in ni bu zan boye ma ba komai alkanawi ni fa ina bayan bakka amma kuma ya kasa ya tsaya yayi bayani na gaskiya akan abin da ai ake yi Malam duka na ji, duka na shi ba wai ban ji shi Daga ciki abin da yake ai yake dakta ba da ni ai yake ba wannan duk maganar da yayi ma. Ai ta yi wannan cewa aimanta da wannan cewa ba da ka yake ba hmm. ni a nawa tunanin ma da ka daina ma yin ma magana a kai saboda ne. saboda shi ma ya ba wai dakta ba duk duniya kowa ya sani da kai yake yi kowa ya sani da kai yake yi wato abin da yake faruwa yanda wannan kolan kuka yi da wannan kolan ba hmm. to ina ne tabbatar maka da cewa babu wani da wuya ka samu idan ka samu guda dubu a cikin ɗaliban dakta hmm. na rantse da Allah ba zan yi maka fara ba zai yi wuya ka cire guda hamsin da ba su akan abin da wannan bawan Allah yake kai to kaga dalilin da yasa bari in gaya maka wani magana ta gaskiya hmm. Allah ya sani ina yin ma kowane malamin suna kyakkyawan zato hmm. dakta yana daga cikin manyan malaman da nike mashi kyakkyawan zato akan mutum ne mai ɗora mutane akan sunna hmm. amma lokacin da ya samu zamiya ba zai yarda ba kuma haka ɗaliban suke bin shi akan yadda ya bi ina ma mutum wallahi Allah ya sani mutum ɗaya a cikin ɗaliban dakta nike ma kyakkyawan zato akan cewa bai iya ya ce yana tare da a kan abun da ya faɗi sai dai kawai ba zai fito ya ce shi ma bai tare da abun ba amma na tabbatar ina mashi kyakkyawan zato in ya ba daidai ba tsakani da Allah baya jin daɗi amma malam har yau da safe akwai daga cikin ɗaliban dakta manyan ɗaliban dakta wani ya yi posting ina yin magana da shi ban ji daɗin abin da ya yi ba kai manta alaikum, na san bai cikin assalamu alaikum kaga abin da yake faruwa kana ji a ah, eh dan yakuri malam muhammad wato malam muhammad kana ji eh. wato dangane da ko wani ɗalibin dakta ko yayi wani posting kana ji baya cikin abin da muke tattaunawa kuma kaga haka abu ne wanda mu muke yi ba wai dan wata manufa ba sai dan gyara tafiyar sunna Dan haka kana ji in wani yayi wani posting kana ji wallahi bai kai zuwa guri na ba ni dan ni ban gani ba dan bana bibiya to kada kai ka zamanto sila na kawowa ko har ji wani abu akan ma abin da ya ko na ji wani karshe ni dai aikin da na fito shi ne gyara tafiyar sunna wannan ta asubanci da cewa malam wani ko da shi ya kalli kansa a matsayin kai kana karami baka isa ka faɗi wani ra'ayi game abin akan abin da ai yace ba ko a'a hawa in su ringa kallon fa suna tare da shi ko ina komai ya faɗi to wannan kaga shine ai sanadiyya abin da yasa na zauna amma yanzu kai kada ka zama sila na wani sako wani postin gare ni Allah ban sani ba magana ta tsakani da Allah malam in dai ba Allah ne ya kawo wani gyara ba wannan gyara al'amarin ba karamin abu bane abu ne mai matukar wahala dan ba zai yadda ya gyaru ba To Allah ya samu dace. Allah kuma ya gyara aikata su. Wannan ita ce fa magana ta gaskiya bayan ita ba wani magana ta gaskiya. Allah ya samu dace ga wani suna ta kira. Eh afwan ga wani suna ta kira. Eh na dan katse ka ne saboda su suna ta kira ku yi haƙuri da Allah. Shi yasa kada ka gama wai ko baka ƙarasa ba na wannan sauke ka saboda muna so ne mu ba kowa dama da Allah. Assalamu alaikum. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malar kanawi da fata na nan lafiya Na ya gida ya ibada dan uwa ah, alhamdulillah ya kwana biyu to wala alhamdulillah masha Allah nace sannun ku da gogari dai na'am sannu dan uwa ka ji odiyon da muka ah, danna na'am eh na ji kam eh, na ji audio da aka danna to amma abin da na so abin na so in abin da na so in tattauna dan tsokaci a kai wato dan uwa kana ji kaga idan muka ba kowa ya zo ya sauka akan abin da muka danna eh to kaga kila za a faɗaɗa sai kuma mu tafi ana tarara gefe kawai abin da ya zaunar da mu eh, irin wannan ta'assubanci da ake wadatta da shi karan kansa yana ganin shi ma in ya faɗi cewa idan ya faɗi to wani na ƙasa bai isa ya saba masa in kuma ya saba masa zai aiko masa da irin wannan abin da kuma yanda na ƙasa suka ɗauke shi shine abin da muka zauna tattauna kada mu ringa faɗaɗawa eh. sai ka ga daga ƙarshe ba a samu natija ba gaskiya ne eh, ni abin da na so da man zo ka ci akai game da ne shi ojiya da kuka danna da tattauna da kuka yi da shi dan uwa wancan haka ne ko ok to shi kenan ana jin ka yawa na ce wato a matsayin kasan ku malamai ne gaba daya kuma kun san kowane to eh, ina nufin a gaban mu misali mu To abin da nake ɗauka shine duk wani malami mai da'awa kuma yana da jama'a. To gaskiya zaka ga akwai kowanne yana da irin nashi wato ɗabi'ar da yake bin sa. Zaka ga akwai ma ɗalibai masu ilimi da suke tare da shi akwai kuma wanda ba masu ilimi ba akwai kuma masu ta'assubanci. Wanda duk malamai an samu kun daga lokacin su Imam Malik har da tun lokacin sahabbai an samu haka. To ina ganin da ana dan bambance ɗaliban zaka ga wasu galibi wallahi suna magana ba magana magana na ilimi suke ba amma kuma suna son sunna kuma suna son dakta din hmm. to amma dai a ilimance ba su da ilimi da za su yi wato mana kare kansu ko kuma ganin cewa ga hanyar da ya kamata bi kaga akwai wanda zai iya yaya da ya mutu a kanka amma kuma fa bai da hujjar da zai iya kare kai da aka wanda za to wannan shine na so da a dinga dan duba wannan bangare cewa eh wasu ɗaliban ba su da ilimi ne na'am dan uwa kana ji da Allah eh, akwai tambayoyi guda biyu da zan ma da Allah an yi wa wa'insu malima raddi ko ba a yi wa wa'insu malima raddi ya ana yi ana yi malima raddi kuma akan buɗe layin waya ko eh gaskiya haka yi da Allah irin abubuwan da suka faru a kan raddin da aka yi wa datta da Allah akwai a baya da ka gani an zo ane wa wani malami mabiya sun fito sun yi ca suna irin wannan dole sai sun kara karya idan kuma akwai wani malami ne eh wannan shi ta bangaren yan bid'a ne ake suke wannan gaskiya ta bangaren yan bid'a ne suke yin wannan amma cikin malaman sunna malaman da ake wa raddi babu wanda mabiyansa suke fitowa su irin abin da su mabiyan dakta kenan suka yi ina fahimce ka eh gaskiya haka ne to shi sani ma na to gaskiya nake cewa a dama ai ba du aka zama ɗaya ba ai ka san wani eh, abu eh, shi ka'ida akan eh. gina ta ne na fahimci ɗalibi ne ke alal aglabiya yawa kaga shi ne a shi ake gina ka'ida daman ai a hatta a zaman ma da muka yi ai akwai waɗanda suka yi ta kira ai suna cewa mu masoyan dakta ne amma nan ba ma tare da shi ai da akwai su sannan kuma akwai bayan wannan da kai bayani da Allah cikin malaman da ake wa raddi akwai malamin da kaga an faɗi ra'ayi ya fito yana aika abin da dakta ya aikata ga wanda ya faɗi ra'ayi a kansa cewa shi bai kai ba kamar irin su abdurrahman isa gaya akwai cikin malama da kaga wani malami ya yi irin wannan abin da dakta ya yi in kuma akwai waye eh to gaskiya da yake wannan bangaren zaka ga akwai wanda zaka zo ka yarda da kansa misali kamar kwanan nan ya faru ga dacijon nan yusuf sambo ne ko ake cewa hmm. eh, dacijon kungiyar izala na Jos. kaga akwai maganganun da yayi akan maluma wanda mm. mu ma bamu ji daɗi ba to an mm. samu wani matashi da ya zo yi magana a kansa mace mm. ba daidai bane amma kaga shi ma da ya tashi mai da martani shi ma shi ya raddi akan wancan ya dan magana dai na dan damuwa haka ya nuna ya damu da wancan ya faɗi magana a kansa ka gane ko to in wannan ana samu misali ko rai ya ɓaci mu ko mutum bai fahimce ka bane watakila ko kuma shi kamar dai bayan datta ne wanda aka samu shine Sheikh Yusuf Sambo ko shine Sheikh Yusuf Sambo yawa yawa amma da Allah kana ji don mu ƙara yin adalci shi Sheikh Yusuf Sambo a mas'ala ce ta ilimi ake tattaunawa kamar yadda dakta shi mas'ala ce ta ilimi ake tattaunawa eh to gaskiya ga kaman na Yusuf Sambo nan ne na ga ya fi hatsari ma ai tunda shi cewa ya maluma sun ji sun karbi abin da ke faruwa kana ji ai muna so ne mu adalci da ka dan ba mu amsar eh. mas'ala ce ta ilimi ko ba mas'ala ce ta ilimi ba dan a gane Eto eh, ni a fahimta na dai a fahimta na wannan matsala ce ta ilimi okay okay a fahimta na eh, ba wasu ne ko kuma bangar amma ni a fahimta na na eh akan menene ya faru eh akan wata matsala ce yawa akan matsala na kokarin ya za a yi a zauna lafiya game da abin da ya kunno kai na zanga-zanga da abin da ya safi shugabanni da waɗanda ake shugabanta abin da ya faru kwanakin nan dai kaga shefi doke ce ai malaman da suka je Niger suka je suka yi sulhu a Niger kaga abin da ya shafi sulhu abu ne na addini kaga eh. ya ce cewa malaman da suka je suka yi sulhu a Niger kaga ni gwaji su ne suka jawo ma Najeriya matsalar da take ciki a yau kaga duk wanda aka yi tuhume shi a irin wannan hmm. kaga ai tuhuma abu ne mai girma abu ne da yake da hmm. alaka da addini hmm. tunda yau za zo a same ka a ce maka wane ina so ka jefa kuri'a ka zaɓi wane a matsayin shugaba kaga wannan duk magana ne da take da alaka da addini wallahi kana ji na dan uwa Allah saka ma da alkhairi ka sa abin da yasa eh, ni eh. na yi ma wannan tambayar ni na ga abin ba akan addini bane na ga shi bayanin da ya kuma na ga abin da wancan saurayi ya mayan masa ya tuhumci wannan malaman ne da karɓar kuɗi ko yawa sai shi saurayin ai ya fito ya ai shi ma ya karɓa na'am na'am eh, na'am to kaga abin da yake wannan kaga ba matsala ce ta ilimi da take a rubuce ba amma shi na dakta kaga an matsala ce nan wacce an tattauna ta a baya har an danna audio na malama har an yi kaza kaga shi yasa na fahimta amma fahimta ka ce waccan cewa ita ce ai matsala ta ilimi da matsala Allah ya saka da kai mun gode na mun gode ga wani yana kira assalamu alaikum assalamu alaikum to wani dan uwa na dauke shi ba shi da network assalamu alaikum assalamu alaikum to wallahi dan uwa na dauke ka ka wannan assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah na'am dan uwa muna jin ka ah, barka da warhaka barka da yammaci na'am ya gida ya ibada ya wajen alhamdulillah nace na kira malam alkanawi ko eh eh alkanawi kai kira yawwa na ga ta buɗe life ne shine na ga ina da wasu abubuwa da zan dan isar da Allah amma da Allah su tsaya kan topic eh afwan su tsaya kan topic da Allah saboda mu dan tashi da natija ka ji audio da aka danna wannan ba naji naji duk ina bibiye da katunka ina ta kira ma ba daga bane sai yanzu kana magana da ibni ibrahim as na'am na'am dan uwa muna jin ka a guje eh, na ji na ji abin da kada ko kake cewa dangane da da malam Abdulaziz dutsen shi kan wasu matsala da yake to mai da kanshi kamar masumi ne ko kumi ah. to anan abin da zan iya cewa Assalamu alaikum. kai a karan kanka. Wato kaga ya kamata mu dinga abin. Ya ce yanzu kai ne za ka fassara mutum ba. Aikin mutum za a yi duba da shi ba abin da wani ne ya ce ai kazawa ne yake nufi ba. idan muka ce kana mu wannan babu ne kawai malami mu mu rika fassara abin da muka ga dama game da shi mm. mu rika fassara ayyukan shi da maganganun shi mm. ba wai kai ai hakan ne da muka man sauka ne daga da'ira kuma ta mm. sunna saboda yanzu me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta a hadisi yana umartar mu duk inda muke a rika kyautata mumini da zato babu yanda za a ce malamin ahlus sunna da kai ka san shi kuma kake wayar shi ne zai riga daukan kai shi masumi gaskiya ban tunanin za a iya samu haka amma da Allah kana ji dan kaga kana ji idan ka sauka wani zai iya fita da Allah ka ji wanda ya ce ko ni ko wani cewa ya daukan sa ai ma'asumi kalmar da ba wai wani ko abu ne bane. to kuma ka zo da abu kuma a'a ka ji wani ya faɗi ba wai magana da ai a'a ka ji wani ya faɗi da Allah ka ji wani ya fada haka yanayi ne ai ka gani tambayar ka na gida wai ka bani amsa ka ji wani ya faɗi eh na ji wani ya faɗi a ban ji ba wani ya faɗi ba amma eh? maganar tana shigen haka a'a dan tsaya dan tsaya ya da Allah kana ji ka ji wani ya faɗi na'am ko dai ka yi ta ce maganar tana shigen haka a'a wani bai faɗi ba amma maganar tana shigen haka babu yanda za a yi in zo maka ji haka ji kana ji da Allah to dan tsaya daidai na dan tsaya daidai nan ina so ne mu fahimta saboda masu sauraron mu su fahimta wato baka ji wani ya faɗi ba fahimta ka sai ka fassara mana zance amma yanzu kai yanzu nasihar da ka fara yi cewa kada a fassara masa zance amma kai yanzu gashi baka ji wani ya faɗi ba sa'an nan ka shigo kuma kana so ka yi nasiha kana fassarawa kana ji abin da yawa isa gaya na cewa shi bai kai yayi masa raddi ba daidai ne to na'am a nan abin da lanye cewa kai mu kaga din da sallallahu alaihi wasallam kaga kaga yanzu kana ji wato kaga irin wannan abin da zaka yi Ibrahim ko kuma Ibn Ibrahim as-Salafi wato kana haskawa duniya ne suna sauraron ka abin da yayi akan Abdurrahman Isa gaya na cewa shi bai kai ya sa baki a ciki ba daidai ne wannan abin da malam abdulaziz bukantar shi ci dangane da ah, isa gaya eh. ka gane yanzu kada sai an jima kana ji sai an jima tun da ne kana ji sai an jima dan yaƙuri da Allah dan uwa kuma akan akan irin ku ai muka zauna assalamu alaikum alaikum na'am dan uwa da wa muke magana ni ne ai na sauke ki saboda kun ga zai bata mana lokaci ne tun daga abu karra sai ka bugi can ka bugi can na'am dan uwa muna ji To ina kira Adam daga nan Gombe. Na'am Adam dan uwa muna jin ka. Ka ji abin da ake tattauna ko? Eh, eh na ji abubuwan da kuke magana akai. Mm, ka ji odiyan da aka danna. Amma ni so na ce shi ne. Ai ka ji ƴan uwa. Dan uwa ba wai abin da kake eh. so ka ce ba, abin da eh. ake tattaunawa ka ce a ciki. Kaga nan muna faɗa na A kansa ne. Ok, to ai ka ce abin da kake so ka ce. Eh, a muna jin ka. a kansa ne. kaji odiyan eh, da aka dinga kake magana a kai mm. na ji ka ce kana kokarin ga kawo maka samar da uh, kurakuran da ke tafiya a cikin suna to amma matsalan kai ka take sa ne wasu malamai kake zaba ka musu rabbi wasu baka musu kaji illa eh, a yanzu wannan shine topic din mu saboda sosai saboda malam Kabir Gombe yayi kuskure eh, a zuwan su Madina da ka zo tsaya ne ma tambaya sai ka goyi bayansa da akan wanda suke masa raddi kuma galibi malaman da kake intisabi da su in ka zo kana salikin baka taba musu raddi ba baka taba sa ka sai kace zaka musu raddi ba kaji illa ko to kakan zaɓo wasu ne abin da ya maka sai ka ce zaka yi naƙari wa malam wane zaka yi wa malam wane wanda kace kuka saba da su ta wani bangare dama kila akwai wani kulli to amma baka tabbace ka ce yanzu kana duka malama alu suna kana so ka samu da Allah kana ji to amma kuma abin da nake so kana ji tunda na ba selective in terms of analysis ai illar kada ka hawo sai ka wuce zafin ko kuma a abin da ke zuciyarka tunda na baka dama ai ni ma ka saurare ni kai mun adalci mana a a ai na taba kiran ka ka sauke ni da muka zo muna magana. a to abin da yasa ai na sauke kake. Dan ka ka tsaya kan abin da muke tattaunawa shi yasa ai na sauke. Mun tsaya. mun magana mun tsaya to yanzu da Allah ka ji odiyan da na danna misali nake baka a'a ka ji odiyan da na danna to ai ka ji illa kuma yanzu dan girman Allah ya ka ji da Allah Dan Munir Koza sai ka ki kai adalci sai ka ce in ma kana goyon ba malam Kabiru Gombe ka ce dan me ma to ka ji illar to dole ai in sauke ka irin kuna hawa shi yasa kaga irin wannan muka zauna miyaka daga cikin tambayar da wa wancan shine da Allah akwai wani malami da aka zo yi masa raddi mabiyansa suke irin abin da yanzu kuke yi to irin wannan muke so mu yaƙa ɗin ai shine ai zaman mu kaga ya shigo ya bugi can ya bugi can ya bugi can yaƙi ya tsaya saboda an taba masa annabi to irin wannan ɗin ai muke yaƙa ne dalilin zaman nawa kuma duk da cewa ka sauka da kan topic ɗin nan ine wa ai wani malami ba ne wa ai wani malami wannan na ji an ce dakta shi yi wai magana amma ni ban ji ba wai ko dan yi magana ne akan wai dakta sani ko yi magana ne akan wani malami akan shi yasa aka yi masa ai magana wai ba dan wannan abin da wai yayi bane to kaga wannan sauka ne daga kan topic shi yasa a tsaya akan topic a yi magana yanzu ka ce ran nan na sauke ka to dole in sauke ka amma yanzu duk da cewa ka fita daga kan topic din kana ji eh kai min adalci da Allah zan bakka a jika cikin abin da ka kawo wala ba shi ne topic ba za ta iya yiwa da kaji ban yi wa ai wani malami ba za ta iya yiwa ina da alaka da shi ta ƙasa kuma in na gaya masa yana ji eh, eh kaga bai kamata ku zo kuna wannan ba amma tsaya in baka da Allah amma ka tsaya ka saurare ni dan zan sa ka live da Allah tsaya ba a jin ka <laughs> assalamu alaikum assalamu alaikum ina jin ka tambayar da zan ma na abin da ka kawo cewa ba a taɓa wa ai wani malami irin wannan ba da Allah kana ji wayan da kai din nan yanda kuma wa'ansu ah. suke yi yanda kolan nan da ya kira na muka yi da Allah wani malami ne aka taɓa zuwa ane masa raddi mabiyansa suka yi irin wannan abin dan ga min malami da ba ka taɓa yi wa malaman da kace intisabi a'a ai ba ni ba buga maka misali da Malam Kabiru Gombe ya ka ji kana ji tsaya mana da Allah ka tsaya to ai ka ji illar ya-ya kuma zan a to ai ka ji illar kuma ai kaji illar to ai kaji illar ni ban ce ma ni ba to ina ganin wannan kana ji ko dai in baka ka huce zafin na taba ma annabi ko kuma ka banni in ci gaba da magana ba a jin wallahi ni ban ce ma ni na zo ai ine musu raddi ba a'a wa'insu suke musu raddi na ƙara ɗan fito ma da tambayar da Allah don ka tsaya kan abin da na tambaye ka assalamu alaikum ɗan uwa assalamu alaikum assalamu alaikum ina jin ka eh abin da aina ce cikin duk malaman da ake waraddi, ai akan wadakta ai akan yi wani yanda kuke kira kuke ta irin wannan abin wani malami ne da Allah a cikin malaman sunna aka zo yi masa raddi mabiyansa suka yi haka malami daya a'a waye ga mana malamin da ka sa shi to ai kaji illa kuma sai an jima eh sai an jima kuma kaga to babu yanda za a fahimci gaskiya kuma eh ane ma tambaya kana sauka wato an taba ma annabi ka hawo a rikice to wannan muke yaka wannan ta'assubancin muke yaka ba daidai bane assalamu alaikum dan uwa na'am haka wallahi zan ci gaba da yi eh idan zan zan idan zan fito so dubu sai kun canja haka zan ta ci gaba da yi eh haka zan ta ci gaba da yi wannan ba tafiya sunna bace assalamu alaikum dan uwa yawa ka muna jin ka ya gida ya ibada ya wajen wallahi mun gode Allah malam na'am dama malam wato natijar irin wannan tafiya na'am natijar irin wannan tafiya shine dama a samar da irin mutanen da suke da makauniyar biyayya mm. wa wannan dai da ya sauka yawa da kuma makauniyar kiyayya malam ba za ka ga matsalan da muke fama da shi ne irin tarbiyyar da ake ba su a nan gurin hmm. ya sa suna ganin duk duniyar ahalu suna ba malami sai malamin su hmm. a ni ma na ga alama gaskiya duk duniyar ahalu suna duk hmm. ba sa jin shayi su samu malami su ce masa jahili ne wala ba sa jin wani tashin hankali su sake kalma amma da Allah tsaya ka ji danne musu adalci kaga mun gama karantowa wani malami kaji sun ce wa jahili dan mi adalci wallahi malam ni na taba jin wani ni da shi ma muka yi magana Isa professor Isa eh to tsaya ka ji kana ji tun da kai da shi ne kana ji assalamu alaikum kaga a bisa adalci tun da kai da shi ne to bai kamata mu kanan ba inda sun faɗi a live kowa ya ji to sai a kawo kaga adalci muke kira to malam kana ji eh a babin adalci shi karan kansa daktan ya faɗa so biyu cewa isa ali ba malami ba ne a to wannan kana ji ina jin ina jin ok kaga irin wannan ina jin wa zancen su ne ina jin tsakanin su su abokai amma wannan ai ba abin karɓa ba ne akwai akwai fa'ida akwai fa'idan ka zo ka ringa nuna cewa ɗaliban ka wani ba malami ba ne to Allah ya sa mu dace Allah ya ka da alkhairi kenan wato abun nufi shine idan ka nuna ma ɗaliban ka cewa wani ba malami sai su dauke shi cewa wani haka ne ba malami ne?' wa dai Abdurrahman Isa ga yake nan ko wa Abdurrahman Isa ga yawa ni na fi so kana ji in ma misali zaka ka kawo wanda ake topic yawa to malam yanzu gobe sai su gaishe yana karatu sai su wuce saboda an ce musu shi jahili shi shi Abdurrahman Isa ga yake eh eh alal musa kamar shi a babu misali hmm, to kaga malam ba su da su iya tsayuwa su amfana da karatun sa a lokacin da yake karatun hmm. amma saboda an nuna musu cewa shi jahili ne so za su wuce shi hmm. ba su saurara ba kaga an cutar da da'awan sunna a tanan gurin tunda an gina wa ɗaliban cewa wanda yake magana na tunda malamu ba tare da shi malamu ma ya ce masa jahili ne to ba saurare shi ba to ga malam sharrin da ake dasawa kira cikin da'awar sunna to Allah ya saka da alkhairi nan dan uwa su eh, eh ana ta kira Allah ya sauke eh na dan tsaye da kai saboda ana ta kira dan mu ba jama'a dama assalamu alaikum nan dan eh, dan uwa muna jinka malam barka da warhaka na malam sani ne uwa malam sani ne muna ji Na malam Na. ana ji na ana jin ka ana ji Na malam barka da warhaka sun zuwa ina fata alkhairi alhamdulillah ya gida ya ibada alhamdulillah wato gaskiya ni abin da na fahimta mm. gaskiya da dama daga cikin mabiya wasu suna tafiya ne kawai a makance shi ai shi ya sa mu mu fahimci haka ai topic din kenan ma mu ma mun fahimta ka shi yasa ma muka zauna yauwa tsakani da Allah malam idan har zai zama na cewa shi dakta mai wa'azi ne ba mm. kuma wa'azi ne dakta yana yin nan yana yin wa'azi ne saboda mutane su ji su fahimta mm. kuma su faɗaka mm. haka dole a cikin wa'azin nan sannan zai fito zai faɗa mutane gaskiyan al'amarin da suke yi wanda ko sun ji daɗi ko ba su ji daɗi ba shi da dakta nauyi ne a kan sai ya faɗa musu so shi baya tunanin lokacin da yake gaya wa wasu idan sun yi ba daidai ba suya suke ji sannan shi kawai fa magana ce wanda ba ta dace ba menene ba da dace ba abu ne da ya faru wanda ba wanda ya san da shi lokacin da aka yi shi sai ya fito duniya ya ya ce ah. eh ai ya ba wa wani malami daga Kano kaza da kaza da kaza ya to kanan nan da kaga kabiya kanan nan assalamu alaikum kaga wato kabiyar kanan nan kana ji kada mu mayar da ita wani abu na ta'assubanci kuma cewa 'yan Kano duk da cewa eh. wa dakta yana ba da dama kusan akan wannan dan akwai wani bidiyonsa da na taba ji yana cewa kaza kano kaza kano kaza kano mm. kaza kano da ya gama kuma yayi dariya ya fito kaga irin wannan nan wani abu ne kuma za a sauka daga layin sunna kuma sai mu koma ni dan kano ne in kara kano ko in kara malaman kano shi yasa kalmar kano da mu ringa mm. janye ta da Allah mu dai abin da muke cewa shine yanda mabiyan dakta suke yi kamar wata ɗariƙa ce daban kaga dai yanda eh. zaka ga mutum ya hawo yanda kaga wannan odiyan ina jin aina ah, tura ma odiyan yanda wannan mutumin eh, iri-iri ya rufe idansa ya fito karrama ya ce fa ni ina tare da dakta ba zan ɓoye ma komai ba ina bayan dakta kaga mana wani eh. wajen kaga idan da ya zo shi shi ai da ya bugo maka mm. ya bugo maka ne akan cewar ya maka nasiha kai shi yana a fahimtarsa shi yana ganin kai ne ba kai ba daidai ba mm. ba dakta ba mm. so shi me yasa shi yana nemi kai ya faɗa maka idan har ya san cewa ba za a iya gaya wani idan ya yi abin da ba daidai ba shi ne ya sa yin da ya kugo ya faɗa maka mm. kaga tun da dai har shi yana da damar ya kugo ya faɗa maka ko fa kaga daman kai ma a matsayin ka na malami wanda kake da mabiya ka da mm. dama kuma kai ma ka gaya wa dukka mm. abin da ya bai yi daidai ba to kaga idan har cewa shi ne tunanin ya faɗa kuma yana ganin ya daidai to kai me yasa zai kai kai baka yi daidai ba a kila ko yana ganin ni yaro ne eh, a kila kana ji ai abin da yake cewa cikin wannan odiyan cewa shi bai ma kai ya gaya min gaskiya ba ko bai kai ya min nasiya ba afuwan wai saboda ni na je jami'a na yi kaza to kaga wannan fikirar yan bid'a ce kuma kaga wannan ya samo asali ne daga irin abin da datta yake kamar yadda yi wa Abdurrahman Isa gaya kenan shi bai kai ya gaya masa ba ko ya tsoma baki to kaga shine ai muka ce kamar wata ɗariƙa ce ake so a fitar a cikin tafiyar sunna kaga ba daidai ba ne eh. yanda aka ce kamar ta ce ɗariƙa ne kaga kamar irin abdul jabbar ba irin abin da ya faru da shi ne mm. haka za ka ɗauke shi a kai shi kotu mm. kafin a kai shi kotu sai za ka ditse shi mm. amma fa a gaban ɗumbin jama'a ya gagara ba bada. amma mabiyansa ba su fasa cewa an zalunce shi ba mm. aka kai shi kotu sama da shekara ana shari'a mabiyansa ba su fasa cewa an zalunce shi ba mm. har aka yanke masa hukunci to kaga bai kamata mu mahalin suna daga cikin mu a ce wai a samu irin wannan abun ba gashi nan kuskure ne ana ganin an yi shi ya zama da cewa wai kai ka fito kuma kai ka tabbatar cewa gunan ba daidai bane wallahi na tabbata duk mabiyan da suke ganin cewa abin da aka yi aka ce an ba wallahi haka ne ba kamun suna ba amma na ko a ai ba da ni ake ba shi kolan a kolan kana ji ni na fi so mu ringa tsaya kan topic din audio ko eh kolan ya ce ba da ni ake ba wai tunda ai ba a ce kawai eh, ba shi haka kolan ya ce ban ka ga wannan shi ma ta zubanci ne tunda ai ka tambaye shi waye ne ya fito waye ne ya fito yau da ta nasiha eh. kan gani ya ce wai bai sani ba ne ko ne sannan kuma yanzu shi yake cewa kai da kai da kake ce masa kai da kai to ka ga to haihe da cewa to da kai yake kenan bayan kuma da faɗi aka ai sa daga ciki ba shine suka zo suka dauka suka ce wallahi alkalawi wawa ne ba saboda maganarsa ne da yi gaskiya ne a to kaga kenan mabiyan nasa e wato su mabiyan nasa sun ɗauka da ni yake amma shi bai ɗauka ai da ni a yake ba to Allah ya sa mu dace shi ma wallahi ya san da kai yake shi din ma ya san da kai yake ba wai bai sani ba shi din ma da yake wannan magana ya san da kai yake kawai dai ta azubanci ne idan kana son mutum ba za ka so wani abu da ya shafe shi ba ko kuma wani laifi na shi ba to kuma wannan ba daidai ba ne ah, duk ka nuna gani ba duk irin malaman da rikun nan ba mutum ne fito ya yi ka to bara amma sai su ja baki su yi shiru ai haka ce annabi dan gangani mutane abocin nan an kai shi kotu amma suka zo suka yi kutun kutun sai Allah ya samu duka eh eh na malam Muhammad Sani da da ya kada mu sauka daga kan to Allah ya sa da eh Allah ya saka da kan eh, ba kan to ba ba sauka bane mana duka misali ne da irin yadda ah, ka san wani abu irin ka ai misali kana ji saboda natijar da muke so mu tashi da ita yanda wannan da ya kira na zaka ga yanda ya ringa ta'assubanci karara to sai na fahimci kamar wata ɗariƙa ce eh nan wata ɗariƙa ce Allah ya sa mu dace kuma irin wannan misalin assalamu alaikum alaikum salam wannan barka da yini na'am ya gida ya ibada dan uwa da wa muke magana alhamdulillah suna suna na muhammad ina kiran ka daga abuja na malam muhammad muna jin ka yawa to gaskiya wani abun yana fara bani tsoro saboda wasu sun doki addini kamar siyasa kuma addini ba siyasa ba ne saboda suka mayar da abun tunda ina bangare kaza duk abin da zai zo da karya da gaskiya zan kare kuma ba haka zan kare ba haka ba ne mutum ya bude zuciyar shi ya fahimci inda aka dosa addini dan gaskiya ake nema duk mutumin da kaga ya kuskure kana iya ajiye mai kuskuren shi inda yake daidai ka tafi da shi amma ba lalle bane saboda an yi magana kan mutum ka ce kai dole sai ka kare a'a ka bincika ka ga abin in ka gani akwai gyara a ciki ko baka fahimci abin ba mm. ka ga baki ka kai shiru ya fi. saboda addini ba abin wasa bane kada mu koma kare malamai ko kuma abin nan amma dan uwa ya ma sunanka amma ka san wani abu gwara su ringa bayyanawa dan kaga bayyanawa ne da suke muke fahimtar akwai illar a tafiyar shi yasa yi muka zo muke yin aini siya ba su ringa bayyanawa yanzu da Allah banda zuwa da na yi na sa layi na tattauna ka san haka suke ai baka san haka suke wallahi malam ka gani ka gani ni daga bangaren ina sauraron malamin nan sosai amma ni na fahimci akwai son zuciya wannan tafiya duk da har gobe ina tare da su saboda ba zai bane mutum yana da alkhairai ka ce zaka ki su alkhairai shi kuma ka abin nan saboda asali abin ya tashi daga sama ne duk abin da za a faɗa a gurin za a ci mutuncin wa'insu mutane amma kuma sai a zo a zo na cewa mu ba mu ci mutuncin kowa ba dalili ba mu kira suna ba wannan hikima ne amma ba daidai ba ne yanzu kamar da aka ce yawa Allah ya saka da alkhairi dan yakuri dan uwa saboda gwaran mu wannan assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam rahmatullah na dan uwa da wa muke magana um Mala da kana magana da uh, Muhammad ne daga nan England. Na Malam Muhammad muna jin ka. Yawwa. Um, wallahi Mala da kawai ina da wani magana guda biyu ne zuwa uku da nake son mai a kai saboda tunda wannan maganar ta taso ina bibiyan <clears throat> irin karatutukan da kake yi kan wannan kadi'a. Hmm. Amma gaskiya ni ba malami ba ne amma abin yanzu gaskiya yana son ya fi karfin mu saboda mu ba mu da ilimi kamar yadda kuke da shi hmm. amma dai muna bibiya muna jin abubuwan da ake tattaunawa a kai hmm. hmm. ta ko za ka bani dama mu yi magana ba ah yaya ai tun da na ɗauke ka zan baka dama ɗan uwa amma da Allah ka tsaya kan topic ah, ah. ka ji odiyan da aka danna eh, ina ji okay to mu yi bayani muna jin ka um, dazu wani ya shigo kuke magana da shi kaga dan uwa kana ji assalamu alaikum da ka tafi direct wa alaikum assalam ina magana ne akan ina magana ne akan akan ba kan ma audio da ka danna zai magana ba akan ah. personally wannan programin da kake yi to kaga akan audio ni kuma na zauna yanzu eh, wannan amma kuma ai shi ma magana da nake so in yi akan wannan magana ne da kake zaune ake yin to ina jin ka okay kan wanda ya kira da zune da ka sauke shi sai daga kaman um, abubuwan kamar akwai son zuciya a ciki mm. saboda duk wanda ya awo in dai ba ina da ra'ayi kai ma irin taka ra'ayin ba mm. wallahi sauke shi kake yi mm. a fahimtar ka wallahi sauke shi kake yi a fahimta na amma da Allah kana ji assalamu alaikum Mm, eh, daidai nan gaba taso da magana maybe ni ma sauke ni ah, a daidai nan gabar kaka a wallahi ba zan mm-hmm. sauke ka ba amma daidai nan gabar jama'a za su ji dalilin da yasa na sauke shi saboda simin adalci sima adalci me yasa na sauke shi saboda maybe ya ki bari ka a'a me yake magana to ai ka saboda ya ki bari na yi magana ɗaya kenan amma ma ba shi bane maybe saboda ne ka sauke shi a kai mai ai kafa dole ai dole ba yanda za in sauke shi amma yana daga cikin sababin amma ba wannan bane saboda ya ki bari na yi magana shi ya bayyana ko shi ya bayyana to a yanzu da Allah uh-huh. in ya ki bari na yi magana idan na sauke shi na yi son zuciya a ba kai son zuciya ba to ɗaya kenan sannan kuma kana ji da Allah na bashi ya yi magana ko ban bashi ba ko yana hawa sai na sauke shi watakila bai bai gama magana ba saboda kaga a'a yayi magana ce ma ban ce ai bai gama ba kana ji yayi magana amma fa a tunani na fa bai gama ba a tunani na fa bai gama ba kuma kai ka bude layi ya isa ai ina yi ne saboda kaga jama'a su fahimta kai ma ka fahimta dan mu fahimci juna yanzu ka faɗi abubuwa mm. guda biyu ka ce ai saboda ya ƙi ya banni na yi magana sai na sauke shi sai ne ma tambaya to in ya ƙiya banni na yi magana sai na sauke shi na yi rashin adalci aka ce ban yi rashin adalci ba kaga ka janya kalmar ka ta son zuciya da kace ina yi ɗaya kenan sannan abu na biyu kana ji sannan abu na biyu da na ce ma na bashi ya yi magana ko haka yana hawa sai na sauke shi to kaga sai aikace kace tayyu bai gama ba to nan ma shi ne ya san zuciya ba ni ba saboda matukar kana ji ina zaune ni nake shiri har na baka dama ka faɗi magana sannan nace ka tsaya na faɗi ka ƙi ka tsaya to in na sauke ka yanda ai ka faɗi ban yi rashin daidai ba to kaga bai kamata ka tuhumce ni da son zuciya ba gaskiya dan uwa a mala da kawai ai ina bibiyar karatu kana kamar akwai wasu mutane suka zo kan layi ba za ka ba su dama su yi magana ai yanzu kana ji su ya kamata ka kawo tsaya ka ji kana ji tsaya tsaya tsaya ishiru ka ganin dan uwa kai ma duk alamu sun nuna cewa kai ma irin wancan ne to kaga da kamata yi kana ji eh dan ya haƙuri da kamata yi kana ji tunda wa'insu ka gani idan suka hau za su yi magana na ƙina basu su yi magana to kamata yi ka yi magana a kansu da kakka yi magana a kan wannan da baka da wujja da sai ka kawo su a na ga duk wanda ya ke da ra'ayin ka ne a'a tsaya ka ji kana ji kamar yanzu wanda yanzu wanda ya sauka to ai ka ji illar kuma ka yayi maganar shi kai ma kai maganar ka ji illar kuma to ai ka ji illar to da kamata yi kana ji kai magana shuru saboda kaga da kamata yi kana ji to ai ka ji illar da kamata yi da ka hawo da zaka kawo misali to kaga da kamata yi kana ji da da kawo da kakka kawo wanda yanzu zaka janya abin da ka faɗi sai ka kawo wancan amma yanzu ka kawo wannan na bi ka cikin wani tsaya ishiru da a tsaya da Allah a ai kafin ka tafi dare ka yi tambaya dole sai na bayyana wa al'umma abin da ya faru tsakanin ni da kai yawa sannan sai in baka dama saboda so nake a fahimta da kawo ka ce ai ina da son zuciya ka fahimci kamar akwai son zuciya ai ce ma to me son zuciya saboda in buɗe zuciya ta in ji ina son na gyara sai ka ce ka fahimci kamar cewa bana ba wa'insu dama su yi magana ina sauke su sai na ce ma waye na sauke sai ka kawo wannan sai ana ce ma to ya kamata ka gaya wa al'umma me dalilin da yasa na sauke shi sai ka kawo dalilinka ko abin da ka fahimta ko abin da yake zahiri ya ki ya banni na yi magana shi yasa na sauke shi sai ne ma tambaya cewa in mutum ya ƙiya banni na yi magana in na sauke shi na yi rashin adalci aikace a'a ban yi rashin adalci ba to kaga bai kamata ka zarge ni ba sannan kuma sai ai ce ma na bashi ya yi magana ka tabbatar amma ce aka yi bai gama ba to in ka san yadda nake ka'idar tattaunawa ta ba za ka zo ka faɗi maganganu ba ne ka gama ka gudu a'a gaba gaba ake yi eh, idan aka zo kan gaba ɗaya to sai an gama ta sa'an nan a tafi watanni shine tattaunawa ta idan da yawa in suka zo suka wuce takaicinsu suka gama sai su gudu <laughs> to ya zan bari ni mutum ya yi min wannan in dai kana bibiya ka san haka ake yi haka ake da haka kai ma yanzu kana ji ba sai ka gama kakab sannan zawai ka bani dama ni ma in yi ai magana ba kamar yanzu yadda ka kawo wannan gabar kaga da ka kawo ta ai sai da muka gama tsab sannan yanzu zan baka dama kai gaba ta biyu to haka kai ma zan ma kuma haka halayya ta take idan eh, in na bada dama aka gama sai a gudu assalamu alaikum yau ina jin ka yanzu an gama da wannan eh sai abu na biyu ano ah, ina ina magana ne akan dazu wanda yayi magana sai kake cewa kaman yanzu kana ji a yanzu kai yanzu duk odiyan da na danna duk topic din yanzu baka ga duk abin da zaka tattauna akai ba a ni ba wani abin da su tauna kai kawai ni tambaya a to ai ya kamata kana ji ai ya kamata kana ji mu ji ra'ayinka kan wannan ta'assubancin da wannan yayi dan mu ji ko daidai ne ko ba daidai ne ba ai ya kamata ai mu ji ai ra'ayinka ba kawai shikenan ka a wallahi to ka san me wallahi ba daidai ne ba to yawa to shikenan to kana ji sanadiyar zamana kenan kaga yanzu da ka gama magana akan topic wanda za ka yi kuma out of the topic ne ba daidai ya bato saboda ah, irin ah, ah, wannan tsaya mana kana ji kaga saboda irin wannan da ake yi shi yasa yi na zauna kaga yanzu ka gama <laughs> magana akan topic ba daidai ya bato irin su suna nan da yawa to dole mu zauna mai kira mu nuna musu cewa tafiyar sunna ba haka ba ne, wannan tafiyar wata ɗariƙa ce daban ake yi ba wai tafiyar sunna ba to ka kai ma ka yadda nan wata ɗariƙa ce ake yi ba tafiyar sunna ba ina jin ka ba ka tunanin kai ma kana yin haka Ha, ah, eh to ai idan ina yi kana ji ko dai kai kira na ka gaya min in kaga za ka iya yi in kaga ba za ka iya ba je ka ka sami kyamara ka zauna ka ce ni ma ina ai haka kenan yanzu ba za ka ba ni dama maka tambaya ba kenan ni na isa in ce ba za ka ba wai ai san ba zan baka dama ba amma ai na ɗauke ka kawai ni tambaya da nake so yi maka kawai ka bani dama zan yi maka ina jin ka amma da Allah ka yi akan topic kai ma na fahimci uba kana da cikin sa amma ba matsala i tambayar Allah isa na sani wallahi wallahi ni ni ni wanda ake magana a kan shi ma ni ban san shi ba kawai dai ni ina ah? biyan karatun ka ne a to kuma kana ji kaga ina ganin mun zo gabar da ran sauke ka kenan ba ka zo bane san dai karshe zaka sauke saboda ba za ka yi ah, dan maka tambaya ba ka sauke ne kawai ba tunda kaga kai baka san ma abin da ma ai ake ba kawai dai kana bibiya ta yanzu akan karatuttuka na shine ai za ka yi ai magana to kaga dole ai in sauke ka yanzu mun zo gabar daren sauke ka ai kun ji fa nan yana bibiyar karatuttuka na amma ya ce ina sauke wa yansu kaga yanzu wato na bibiyar da yake shine zai yi magana to ai dole mu ringa sauke ku ko mu samu matsala ni dalibin usulul fiqhi ne eh, na kan tsaya akan muhallin niza shi yasa dai a gurguje yan uwa wannan tsa'in sauke shi kila ko bai sauka ba tsa'in sauke shi kunji wallahi malam anwar ka zo to zan je in sallah zan bakka amma ina dawowa da Allah malam anwar kakkai irin taran nan ka tsaya kan topic da Allah kai ma ka dau alkawari dan in zaka fita daga kan topic yanzu zan sauke ka in katse zan je ne sallah an yi kiran sallah ka yadda zaka tsaya kan topic kakka fita to shi ke insha Allah sai ka tobi Allah taimaka to ni zan je in sallah alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da yayi mu ahlus sunna ahlus sunna ko ba zalla ahlus sunna ba kuma mu nemi mu san meye manhajin ahlus sunna wal jama'a sanin usul ahlus sunna wal jama'a yayi mafi ya yayi muhimmanci sosai cikin addinin musulunci saboda in ka san usul ahlus sunna za ka fanci kan mai magabata suka saya kai kan mai kuma suka mutu amma idan mutum kana sunna baka karatun sunna to shi kai ka zuwa ga wani lokacin kana samun matsala ka rasa wani za ka bi malam alkanau ne za ka bi malam bashiru argungu ne malam wa za ka baka rasa kai mutumin da baka yi karatu ba ko baka da fahimta ga addinin musulunci kamar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din duk wanda Allah so shi da alkhairi zai ba shi fahimta na addinin musulunci to ka gani dole za ce musulmi ahlus sunna kana cewa kai ahal sunna ne baka bid'a baka maulidi baka kaza baka kaza to ya zama kuma ka san usul na ahal sunna wal jama'a wannan in ka san usul ahlus sunna wal jama'a to da ka san wanne ne ya magabata suka mutu kai wanne ne magabata suka mutu kai wato ba shi wa ga musulmi ahal sunna ka dokin malami dai ka ce malamin nan cilo shi ne kawal shi kawal ne to kaga wannan taklifanci ne tasubanci ne kan bin malami wanda yake duk abin da malamin ya yi kai kana ganin daidai ne duk wani malamin da ya saba mai kana ganin kamar daidai ne to wannan shine kuskure imamu malik radiyallahu ta'ala imamu malik rahimahullah yana cewa babu wanda ya daga cikin mu fashe yana raddi shi ma ana mai raddi shi ce illa sahibu hazal kabar shi gwada kabarin fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzo allah shine wanda kawo kawal duniya gaba da ka kam ko ka yadda ko baka yadda ba shine ake mai makauniyan biyayya wa allah yu'bad tasdiqu fi ma tasdiqu fi ma akhbar ka gaskatar da manzo allah sallallahu ka gaskatar da manzo allah sallallahu alaihi wa sallam duk abin da ya baka labari duk abin da manzo Allah ya baka labar baka cewa to me yasa aka yi kaza to wannan shine ahlus sunna wal jamaa sannan kuma babu malami a ce malami ya ce na kai lokaci kaza ni ban taba janye magana ba to kaga wannan magana kuskure ne saboda bai yiwuwa malami kana ka zama kaman kana mutane raddi kana gyara mutane kurakurai amma ma duk sayin da ka zo gyara maka kurakurai daga samu mabiya kowa na cewa ai ba mu yadda ai malam raddi ba to san da aka ji sunna haka to mu da dalikan tijaniya babu bambanci mu da yan dalikan tijjaniya babu bambanci san da aka samu wannan al'umma muna fahimtar cewa ai malam wani kaza ba mai raddi wallahi ka ga Maduna da Usaimin da Bumbaz da su Sheikh Nasiruddin Alban suka yi ma juna za ku yi mamaki za ku yi mamaki amma kai zo zama na kaman cikin raddi kuma muna taba shaksiyan juna wallahi raddi raddi ba don raddi ba da ban fahimci addinin musulunci ba in ba gana mutane raddi ba wallahi da wani wani masalolin ba ka sani amma raddin da ake yi shi ke ba muke fahimta okay akwai maganganun da akwai littattafan da mu karanta ba amma malumman nan sun karanta sun tattauna sun malumma an tattauna kan wani mas'aloli na addinin musulunci wanda wa'annan da kai yau ba mu bukata shin ba wani bai in ba in ba wani wani munasaba ya kawo wannan magana ake ayi ba so shi dole ne ya kata mutanen musani duk wani malamin duniya ba kai suka ce ba maka raddi ba da haka kakwai mamaki ku gabo malar karo ya kafa yana raddi kan wani abin da wani malamin mu yayi malamin mu ne malamin mu ne har yau malamin mu ne amma bai yiwuwa malam in an zo malam raddi su mutane suna kamar ya wani zo malam raddi shi raddi ba duban shekaru fa imam malik ya yi raddi an mai raddi imam malik buga shi ma an yi khalifa an buge imam malik har ya zo baya rika nuna ya sallah saboda fata wanda yake kai amma bai sa ya jinnu ba sanda imam malik ya samu lafiya ya zo zama la yufta wa malik fil madina ya nemi ya rama ai bai tafi ya rama ba to shi wannan shine addinin musulunci ga su imam ahmad bin hanbal ba abin da ba musu ba imam shafi duk wannan mutanen an muna musu an musu raddi sun raddi kai ga wa'in ga su abin nan imamun nawawi duk sun yi radi an musu radi ga ibn taymiya duk wa'annan sun yi radi an musu radi sai shi mutane su fahimci wannan abin da ake yi tun da ba zagi ba ne raddi ne ake wa malami kan yayi abin da ba daidai ba shi ma malal kanabi yana da fahimtar cewa wani yayi abin da ba daidai ba amma na mamaki shi ce an ce malam wani ka mai raddi ta yi malam wani bai yi abin da za mai raddi ba amma malam wannan ya fi zama rabi dole a mai rabi zai yi wa a kyale kan malam wannan kan wata kuskure wata fahimta wanda ke ba dai-dai bana a kyale kuma kowa a kyale a ce a kyale wallahi muhallaka so shi wannan kulubin shi alkhairi ne ba shari bane abin da ake so ne ba taba shaksiya kana taba shaksiya a zo ana cin mutuncin malam a zo ana sirewa malam ana gwada kamar wannan wannan ne shari'a bai yadda ba shi shari'a bai yadda ba da haka ka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut idan za ka hawo kai mara alkawari ku tattauna kan batun wannan kaliya to in ba ka da abin da ka faɗi gara kai shirin ka roki Allah Allah ka kawo zaman lafiya ka roki Allah Allah Allah kawo fahimta wannan shi ne addinin musulunci bayan Allah ne yana mamaki mutane na mamaki wani kaga ya ce wai abin da malam alkawari ke yi bai kyauta ba haka ga wannan zagin malam alkawari to kai ahlus sunna da zagi na kaga aure suna ana raddi ka zo kai mabiyin malami ka zo kana zagi kana cin mutunci aure suna baya haka wallahi wallahi abin na rabban kunna zo shi muna ga fahimta lalle mun fahimci suna kuwa mun san abin da ake kira raddi kuwa raddi ba zagi bane wato mai maka da fatawan da kai ko kuna cewa wannan fatawa ba ne bane wannan shi ne raddi kuma ka kawo ka kawo ka kawo dalilanka a rayuwar duniya mutum na mu jawo shi raddi mutum zai ma mutum raddi kan rayuwar duniya ko kai wani magana wanda yake ba daidai ba wani so ce a magana da kai da kan ba daidai ba ya so ma addini ya so ma ayan Allah wannan duka rududi ne kuma raddi shi a in dai raddi ilmiyan ne to wallahi ba malamin da fitafin duniya babu shi sam babu malamin da fitafin duniya an raddi to ba ga shehu Ibrahim da shehu Tijani ala musu raddi ba ba ga malumma ahlus sunna ala musu raddi ba

yanda yake da ilimin shi ma wani ya fi shi to tun da shana yaka malam wani abin da yake yi ba daidai bane hakkin shi ne fito zai bayani naka ne in ka ji ya maka karki maka kamar ya abin shi amma za ga mutum ya hawo wallahi sunna maki da shi wannan ahli sunna ne kuwa irin maganganun ka sawa ki mutum kaga mutum ya so shi yana tare da malam abin da malam ya daidai ne me ya hujjanka ba hujja in an ce in an ce in an ce gaba bai da maganar fadi to wallahi wannan ba ba ba tabi'a ne na ahlus sunna ba in za mu nemi tabi'a ahlus sunna wallahi mu je mu karanci bai tabi'a ahlus sunna mu je mu karanci tabi'a ahlus sunna malumman nan duka ba masumai bane suna daidai suna kuskure san da ka ribe malamin ka kan baya kuskure to ka samu jarrabawa san da malamin ka ga kamar shi ba mai mai gyara wallahi akwai malam ya samu jarrabawa ku dinga ku dinga malam addu'a wannan malamin ku dinga mai addu'a Allah kare so shi kake kuma ke roƙo Allah Allah ka ke roƙo Allah Allah ka ne marhamman mu da zamiyan so saboda in shetan ya malami ya zami in shetan ya yi kokarin zami malami to wallahi mabiya mun hallaka to mu gode ma Allah akwai ma shi malam shi Dr. Idris Hafizullah yana raddi kuma ana mai raddi amma kai zo zama malam in an maka raddi ka ce me yasa wani min raddi kai kaza ka min raddi kai kaza kaza kaza to kaga wannan wannan wannan wannan wata wata tafiya ne kuma wanda yake ya saba manhajin ahlus sunna wal jama'a wallahi da raddin ga muke fahimta da raddin raddin ga muke ashe maluma sun tattauna wasu masaloli ma wanda kai talibin ilimi ko mabiyin malama in ba da maka ishara ba ka reference ka je ka dauki littafin ka ka karanta ba ba za ka taba sanin kama ashe wannan matsalar an tattauna ka to don Allah mu yi kokari kamar da muke magana kullum musamman ne manhajin ahlus sunna wal jama'a ba zallan kaula akan bin malami asabin malam alkanawi asabin malam wani asabin malam ahmad ilmi zunatul fata kawai shi kenan kawai ba ne ba ne ba ba ne kana kyaman dalikan tijjaniya to kaga mafi yawan mutane masu zama kamar da ne suna kare suna kare abinda suna kare abinda ya sawa musulmi na ahlus sunna wal jamaa yawan yin kambara, da yawan yin yana kawo masala bayan Allah yawan yin kabbara a masallaci yawan yin waya a masallaci yana kawo matsala a ta jin karatun nan da basira a ta jin karatun nan da fikihu a ta fahimtar karatu a ta fahimtar bambancin karatu da maganganun malam ka gane ko abin da ke cikin littafi shi malam zai kanta ya fassara maka maka bayani bayanin ko da malam da ba je wuce kuma bayanin salaf ba amma duk malam da duk malamin da zai maka bayani ya zama da bayanin shi ne ya wuce bayanin salaf to abu an samu matsala eh malami wanda ya kai malamin da ya kai malami zai yi shimbadi cikin aya ko hadisi ya fi da wani fa'idodi mai kyau wannan da amma mutum lura mutum lura da wani mutum lura da wasu al'amura wanda yake wannan al'amarin nan wallahi zai kawo mutane masala mu ahlus sunna wal jama'a muna cewa mu ahlus sunna ne amma wallahi kan mun karanci da fahimtar ahlus sunna lalle lalle kan mun yi karanci da fahimtar ahlus sunna wallahi mu je mu koyi wannan kadiya wallahi ya bar suru ya kama ni kana ga mutum ya hau bai shi da wani magana da ya fari. mala wi hasada don Allah don Allah don girma Allah mu majuna adalci don Allah don Allah mu majuna adalci wani hasada malam malam kawai dai Dr. Idris Aziz dukkan su ahlus sunna ne ba kai saka ce malam kawai ba ahlus sunna bane malaka kawai bai sai ce Dr. Idris ba ahlus sunna bane wani hasada dai mai na shekaru ko na arziki ko na me assalamu alaikum amma masalan addini na wai kuma suna addini ne dole ne malam kano yana da wani fahimtar shi wanda yake fahimtar shi fahimtar shi ya samu dole ne so yi bayani assalamu alaikum wajibi ne malam ka je ka sake kallon ah. ni za ku sani ko in ka lantu sani a ah, ah, kana ji ka sauka daga kan tuka wallahi amin ka sauka eh, zan yi sauke ka na magana ko hasada ko mai bai kamata muna magana ko da wa'insu sun faɗi to bai kamata mu ma mu lura da abin da suka faɗi ba kuma mu maimaita eh, bai kamata mu biye musu ba haka suka fahimta Allah ya ganar da su to akwai wata ko wani ya jima yana kira kai kai kadai ne kai ne na ƙarshe assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah dan wadawa muke magana naga kana ta kira <coughs> wa alaikum salam na'am dan wa muna jin ka kai ga wani ya Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na'am dan uwa muna ji. Kana ji na mala? Ana jin ka muna ji sosai. Ana jin ka fa. Yawwa dan dan uwa sa'an kuma na Abdulrazak Ahmad. Muna jin ka. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wai kana jin wani shirin ne a gefen ka? A ah, nace sunana Abdulrazak. Na muna ji ka. Eh ai mun ji sunan muna ji. Yawa Abdulrazak Razi daga Bauchi yake. To, san da zuwa Malam Abdulrazak. Yawa. Wannan a kabiyar da ake tattaunawa mm. haka ya kamata abu ne da Allah ya sa a fahimci abin da yake shi ne Allah ya sa. Abin da yake so na ce ba shi mm. wasu matsaloli ke sai na ɗan yi ma kai mana ce a ɗaya malam shi ne mm. kamar matsalar da ka na cewa tafiyar ɗaruka ne ce da rijiyar cewa ɗaliban dakta ko kana ganin a tafiyar akwai tafiyar ɗaruka a ciki ko kuma menene abu da ɗarukar da ka kawo. Hmm. gaskiya kana ji akwai abubuwa da yawa wa'insu ma ban faɗe su ba amma dai wa'inda na faɗi sun bayyana ga al'umma za ka ga duk wa'inda suka hauro allahumma sai dai 'yan kaɗan kuma na danna wani odiyo na wani bawan Allah yanzu haka da ya kira na yanzu da Allah wannan in ba tafiyar ɗariƙa ba da Allah akwai wata tafiya ta sunna da bawan Allah nan zai yi irin abin da ya da Allah a'a tambayar ka ne ai saboda ka ga mu tsaya kan abin Eh, ka dai jina na danna ka ji abin da yayi da Allah in ba tafiyar ɗariƙa ba bawan Allah nan abin da yayi a tafiyar sunna kana ganin za a iya yin wannan abin a'a ai ne, a tafiyar sunna aka yi kuskure to a'a wato kana ji kana ji ai tambayar ka ne shi wannan da na danna da Allah abin da ya in ba a tafiyar ɗariƙa ba akwai tafiyar ta sunna da ake irin wannan muna jin ka ana kira ina jin a eh, abdurrahman ne ni yake shi abin da ni nake abdurrazaka a eh akwai wani wanda ya zo nema na ne ok abin da nake cewa ne wato wato dan uwa kana ji ka san abin da yasa eh. tunda da na fahimci ba za ka iya faɗin abin da na tambaye ka ba cewa eh, abin da yi cewa a tafiyar dariƙa ake yi ko ba a tafiyar dariƙa ba ba za ka ce a tafiyar dariƙa ake yi ba amma dai ka ce kuskure ya in na fahimce ka to amma ka san irinsu suna da yawa duk sun bayyana a nan in dai ka bibiye mu cikin shirin gaba daya ka san ba shi shi kadai ne? a a tambayar ka na yi. kana ji ka san ba shi shi ɗaya ne shi dai wannan ka san ba shi kadai na san ba ne? ba shi kadai bane yawa wa'anda suka irin abin da yi sun fito da yawa mun gan su anan ka san da haka na'am ba eh ka san da haka amma da Allah kana ji ka eh amma ka taba ganin da Allah a duniyar sunna ko ba ni ba wani malami da ya zo ya wa wani malami raddi a tsaya mana ai ina so ne kai fa kai mun tambaya cewa me ta na cewa tafiyar ɗariƙa ce shine yanzu nake ba ta kusa yanzu da Allah bayan Dr. Idris yanzu wani malami ne da Allah ahli sunna wani ko ni ko wane ne aka taɓa masa raddi kaga irin abin da ka gani daga mabiyansa da Allah an ba dakta ba kwaya ɗaya da Allah in gani kuma waye ya yi raddin waye aka yi wa kamar da yadda wannan ya yi wa'insu suka yi ta yi ɗan gaya min guda ɗaya kana ji ba dole sai na iya kawo maka babu dai ko dai baka sani ba a'a baka sani ba ko baka sani ba ba dole ba a'a baka sani ba to a'a kai ka sani eh? ko baka sani ba tabbas na sani to wane ne da Allah aka yi irin wannan a'a ai ni yanzu ba wani zai iya kawo ma ko na bidiyo ko na abu ya a'a ai zaka ma faɗi ai social media ce dan uwa ai social media ce eh? kuma in ma ya faru na san ya faru kaga dai yanzu yanda ai na zauna nan haka akan dakta ne don ya shafi dakta ko in ce akan ma mabiyansa wannan zaman duk da ah. na ce kamar shine sila amma da Allah yanda ka ga mabiya ah. suna ta hawowa suna yin ba daidai ba kamar yadda wannan da na danna ya yi ba daidai ba wani malami ne cikin malaman sunna aka taba zuwa a yi masa raddi a sa number waya har ka ga irin wannan abin ya faru ga yamin malami daya wallahi abin kana baka maybe baka bidiyo ko ba fahimto da yana karatu idan yana bidiyo akan mal da sani wallahi aka yi sama da haka ah okay a ta kare shi kare ba matsala kare abin da yake don shi ne eh babu matsala eh tsaya daidai nan daidai nan wato baffa hoturu amma eh. bayan shi fa saboda ina da amsar da zan baka amma saboda ma adalci bayan shi ka kacin kawo eh na kawo maka ai eh, na kawo maka to iya kashi to shi ke da Allah kana ji irin yanda na zo ne wa eh, dakta tsaya mana tsaya mana to ai ka ji illa ka kaɗe kuma ai ba eh, mai bayani ba duk da cewa ɗayan saboda kada ka wannan da Allah irin yanda ne wa dakta na ci mutuncinsa ko na zage shi na'am gaskiya ni ganin gaskiya ba wani cin mutunci to amma shi akwai abin da ake ganin ba daidai ba ba matsala akwai abin da kadan kadan zafafa amma dai babu matsala tunda dai babu cin mutunci kana ji bazancan zafin da Allah shi baffa hotora cin mutunci yake ko ba cin mutunci a yake ba a ah, to kaga tsaya ka ji tsaya ka ji to tsaya tsaya mana dan uwa to cin mutuncin nan da yake yi ai ko ni ba dai baffa hutura ba duk da cewa dakta ne ya tura baffa hotora har ya koma cin mutunci amma kana ji zamansa na farko babu cin mutunci irin yadda dakta yake in an masa raddi yake aiko da miyagun kalmomi zancen adalci fa ka bana tare da baffa hotora irin yadda yake cin mutuncin nan amma zancen adalci a wannan kabiyar dakta ne ya hankada shi har ya fara ci masa mutunci dan zaka ah, ji raddinsa na farko za ka shiga alakin sa ka bi tsoron Allah malam fahimta ta kenan in danna ma a'a in danna ma to aka di illa kuma ina ganin dan uwa to eh idan ka gama daman kai ne ai na karshe gashi nayi ba ku ina so ka ya kudi ka bayan lokaci akwai abin da ban ma tattauna abin da yake so ne magana akai ba ka ya kudi da Allah to shikenan ina jin ka sauri da Allah kana ji eh, akwai magana da ka cewa na cewa malam Idris yana da ke tare da shi shi ne malami wanda ba tare da shi ba shi ne malami ba mm. wannan maganar kaɗan abin nan a ciki to amma zaka tambaye ni Za zaka tambaye ni yi kamar yadda ka tambaye ni wujje cewa na ce ai tafiyar ɗariƙa ko dai za ka yi bayani ne a akwai magana da na sura da ni to shi kenan kana ji ka yawa wujata ta kana ji shine eh. ai akwai waɗanda suka tattauna abin da ake tattaunawa bayan abdulrahman isa gaye ko eh na ban sani ba gaskiya amma dai ni na shi sani eh a akwai gaskiya akwai da yawa ma eh, akwai kuma wani daga abuja eh wannan farin nan ai inda kana bibiyar feji ai na sa shi ma farin nan ma yadda ka san wani alƙali tantirin jahili inda kana bibiya inda kana bibiya wannan farin da na hamadahu subhanallah eh. a tsaya mana to ai dan uwa kaji kuma kai so kake ka sauka ka tafi can na hamadahu dan ka fa ganewa ai kana bibiyar feji ai ka gan shi ai ya tattauna na gane shi na gane shi da Allah yanzu kana ji da shi da Abdulrahman eh. Isa gaya da Allah waye ayyafi a karatu da Allah waye yafi wato abin da ne a'a a to kaji ina ganin sai an jima da na baka ah, dama na da ah, cewa ah, zaka tsaya a ringa tattaunawa sai an jima to ai yanzu ai yanzu ba ba faɗa maka ai ina ganin dan uwa da na da ci inda baka dama za mu ringa wannan kakkaushewa kake to ya za a yi mu fahimci juna ni dalibin usulul fiqh ne ba a sauka eh dakta wallahi kai laifi dakta kai laifi kai ne na ƙarshe daga kai ba zan ƙara ɗauka ba assalamu alaikum sauri da Allah minti ɗaya na eh minti ɗaya na baka ina gajiya alhamdulillah da Allah ai tun da ba da eh to kai bayani kan topic da Allah kan topic kakka sauka dan naji wancan ya nemi ya sauka to kan kallahu da farko malam Allah ya saka muku da alkhairi Allah kuma ya tabbatar da daga daga mu da ku akan bin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato malam ina so da ni kaina da ni na fahimta to amma ina so in ƙara jaddadawa domin ni ma in jaddada ma kaina wannan fahimta din mm. da kuma yan uwa a gaban malam ban sani ba in fahimta ta daidai ne to in ba daidai ba ne sai malam ya min gyara wato ni a fahimta ta dalilin da ya sa malam yake wato musamman aka ga ya yi magana akan wannan mas'ala hmm. ya kuma sake yin magana ya kuma sake yin magana to ni na fahimci abin ya canza salo ne wanda watakila da yin da ya sa malam ya sake fitowa musamman wannan karo na ukun kenan tunda za mu lura cewa duk wanda yake kokarin komar da maganar baya malam yana nuna masa a'a abun ba haka bane wato fahimta ta shine malam ya fahimto wata mummunar wato abu da yake tunkaro ahalus sunna mm. ko kuma wani mummunar akida da ake so a kirkire ta a cikin ahalus sunna mm. ta saka wani mutum ya zama kamar shine sunnar mm. ma'ana saba masa to saba wa sunna ne daidaita da shi daidaita da sunna ne ko da ko a ce a cikin masahin ne waɗanda suke na istihad na na istihad ba wai masala ba wuce wacce take nassi karar yana karfafa ta misali a ce a'a wannan masala akwai ayar ta a kanta saboda haka idan ka sa. saba wa malam wane to ba shi ka saba mawa ba qur'anin ka saba mawa tunda abin da ya fara din qur'ani ko kuma a ce akwai wani hadisi kai tsaye ingantacce wanda idan ka saba masa to shi ma ai ba shi ya faɗa ba manzo Allah ya faɗa hmm. kaga wannan ni a fahimta ta shi ne malam yake jin tsoro hmm. kuma a matsayin malam na kishin sunna da kuma duk wani wanda yake kishin sunna ya kamata ya baiwa wannan gaba cikakkiyar muhimmanci kada a kalli abin kamar yadda wasu suke kokarin dole dole sai sun alakanta abin da wani abu na son zuciya ko wani abu wanda bai ma da alaka da shi a'a mu kalli tafiyar sunnar hmm. saboda ah, alhamdulillah idan aka fahimci yadda malam ke gudanar da abubuwa za a ga cewa duk wani abu in dai kaga ya fito yana magana a kansa to abun yana da alaka da sunna ne kai tsaye domin hatta ma nasiha da malam yi tun a karan farko in aka fahimta za a ga ya alakanta abun ne da sunna ba wai shaksiyarsa ba a'a yana ishara zuwa ga koyar da wannan cin mutuncin in aka gadar da shi ga matasa wanda nan gaba sun ya su zama ahalin sunna sun ya zama malaman sunna to ya sunna za ta kasance a hannun su za ta kasance wannan shi ne abin da sakon da ni dai na fahimta malai yana kokarin ya isar mana kuma ni ma ni fahimta ta kenan kuma nake kokarin a yan uwa su kara fahimta ko da a ce sun fahimta to su kara fahimta cewa sakon da malai yake so isar a ceto sunnar daga abin da malam ya fahimci mummunan abu da yake tunkarowa kuma mun ga shaidu mun ga abin da yake tabbatar da wannan fahimtar a ɗaiɗaikun mutanen da malam muka ji sun yi kira da kuma wanda malam ya saka hotunansa da kuma shi karan kansa wanda ma ake magana a kansa akwai wasu furuci nasa wanda ya tabbatar da abin da ake wato ainihin faɗa misali misali akwai furucin da ya tabbatar da cewa tsawon shekaru kaza shin an taɓa ya faɗi magana ya canja wanda kaga wannan ah, Allah subhanahu Taala ya samu dace amma gaskiya wannan na'am wa ya faɗi eh shi shi shi malam shi akara kallahu eh, Dr. Idris Abdulaziz eh akwai wayansu wayanda suna ta cewa ya faɗi ya faɗi na ji ma haka ba fotora ya danna amma kana nufin yana eh, shi ya sa na yi tambaya a yana ce shin a matsala ta ilimi ko wani wannan don kasan idan a matsala ta ilimi ne a ce malamin sunna yana kan fahimta ɗaya shekara talatin to imma baya karatu ɗaya kenan imma kuma a'a akwai son zuciya to kaga duk wannan ba za mu yi zatansa ga malamin sunna ba sai dai ko a wata magana amma ba a matsala ta ilimi ba in a matsala ta ilimi ne ai cikan malamin sunna ma ya faɗa ya canja ya sauka da kan wata fahimta amma dai ban sani ba akan me yake faɗi to shi dai abin da ya faɗa shi ne tun da kake ka taɓa jin na yi wata magana na janye ta to kaga ya yi maganar ne umuman wanda kuma kaga in aka ce magana mm. sai dai idan ba a karkatar da ita zuwa ga magana akan aƙida wannan kuma wani wani wani wani fahimta ce wanda kuma ya tamilu ghaira zalika ko bai ya dauka kuma wani wanda ba wannan ba tunda ya ce ka wajen nayi wata magana kuma gama ganin da yake yi ai ba kowanne bane akan babin hakika misali ba kuma kowanne bane akan eh, ya jawo nasin alkurani ko hadisi akwai wasu masail wanda suke istihadin sa ne mm. to kaga idan aka dauki masail wanda suke istihadin sa kuma ya ce ba zai taba tashi akai ba mm. to kaga abin da ka ambata yanzu zai iya koma zuwa ga wannan gaskiya ne wato eh, a ai na farkon zan baka ka faɗi iyaka shi ma ka gama yanda kai bayani eh, idan kuna magana yana shiga yanda kai bayani wannan shine sanadiyar zaman nawa kuma wannan shine silar zaman nawa banda shi babu wani abu wato wani abu da naga yana nema ya tunkaro ahal sunna na mayar da dakta kamar shi ba za a saba masa ba kamar yadda na danna wannan odiyan na danna wannan odiyan za ka ji da na kai mai shi bango ine masa tambayoyi dai da ya gaji kuma ya kasa ba da amsa sai ya ce fa ni ba zan ɓoye ma komai ba ina bayan dakta kuma tare da cewa a wajen ba shi da dalili duk mai hankali ya fahimta to sai na fahimci kamar wata ɗariƙa ce cewa wane ina tare da shi kuma gaskiya kana ji ka yi haƙuri na faɗi wani abu na tambaya don bana bibiya ni yanzu waɗansu da suke zargi na da cewa wai ko dakta ko ya soki waɗansu malama ne na ji an ce shi ma ya faɗi wai shi ya sa wai ai na fito ba wannan ai magana ba ce ni ban sani ba in ma ya faɗi wallahi ni ban ji ba amma na ji ana cewa kuma kaga ya kamata in masa adalci to amma in ma ya faɗi ni wallahi ban ji abin da ya faɗi kan waɗansu malama ba kuma da bai yi abin da ya shafe mu ba ko ya shafe ni da ban yi ai magana ba tun asali kenan kaga idan aka samu bai yi abin da ya shafe ni ba sai na yi magana to sai a ce wancan magana shine dalilin kaza ne e to kaga abu na farko kenan sannan abu na biyu ai yanzu wani abu wanda zaka fahimci kamar wata dariƙa ce na yi ma wata tambaya da ka kasa bani amsa ainihin yanzu duk muryar ku fa tana shigo ne in dai kun yi magana sai ya shigo haba wa yanzu ni akwai wani abu da ai na faɗi ni ai na faɗa ai wani abu abin da na faɗi ai na ce a da Allah yanda haka abu aman ya zo ya soki dakta yanda na fito ina ta bayani ya zage shi ya ci mutuncinsa ina cewa ba haka ba ne da Allah cikin ɗaliban datta ka taɓa ganin wani wanda su abu aman suka zagi wani malami ya fito ya ce ba haka ba ne ina ƙara maimaita ma wannan tambayar don ma na bibiyar su amma don in musu adalci don kuma jama'a su gane ni dai ban taɓa ji ba ai suna zagin waɗansu kafin datta ai kamar yadda ni yanzu suka zagi datta ina ganin ka karatu malam ban mantawa akwai sanda kai karatu har wani ɗalibi daga jami'ar eh, madina ko makka hmm. ya kira ka har yake kokarin isilali da wani hadisi wanda wai manzon allah ne yake gaya ma wani sai kake ce masa a'a karami ya gaya ma babba a sunna shi me yasa ba ra'ayi itibari da falalan mutum sa a cikin sunna ba sai ya zamto yadda za a yi wa dan bid'a raddi haka shi ma za a ba sunna ka sa program din nan malam to amma yanzu kana ji amma yanzu dan ka dan in fito da natijar da Allah su baffa hotoro su abu aman yanzu ne suke zagin malaman sunna a ina ina to amma da Allah kana ji kaga wannan shine ainihin ɗarikancin ma to amma kaga ai baka ji su lokacin da kila dan na san yanzu za su fito dan abin kana ji ban san sun fito ba amma na san za su fito abin kana ji ɗariƙa ce fa na tabbata yanzu da suka zo kan dakta to yanzu zaka ga wancan ya fito wancan ya amma lokacin da suke zagin malima na baya irin su Dr. irin su Sheikh Kabiru Gombe irin sauran malaman sunna tsit saboda abin ba na ɗariƙar su bane amma tunda da yanzu ya zo na ɗariƙar su na tabbata za ka yi ta ganin su suna fitowa wancan ya fito wancan ya fito wancan ya fito amma ka gani yanzu ai karatuna na farko akan Abu Aman ai akan cin mutuncin da yawa dakta ne ai eh aka maka ai sun ma fito sun ma fito gaskiya a ah, to kaga to kaga wannan shine dariƙar kenan kenan waɗancan ba malamin ku bane da suke zagi a baya yanzu ne suka zo kan malamin ku amma ni kaga ai malami na ne tunda har na fito akan qadiyar na faɗi abin abin da Abu Aman ya shine zamana na farko ma in ban manta ba shine zamana na farko na ce ba daidai ba ne a ci mutuncinsa ai kaza a zage shi kaga kenan ɗariƙanci suke yi kaga wannan shine tofik to wannan muke yaƙa ba daidai ba ne eh, ba daidai ba ne sai dai kuma kana ji akwai wata shubaha da suke kawowa cewa wai me yasa ba ne wa wa'insu malaman raddi sai dafta kaɗai shi nake wa tsaya ka ji daidai nan ma ya kamata na warware ai na naji wa'insu sun hau dole ne na ba su amsa ta nan kaga abu na farko kana ji idan na so zan iya cewa idan na so zan iya cewa da Allah me yasa ba a taba ji sun wadatta raddi ba kaga ai ba su taɓa ba ni na sani dan kai baka isa ba sai dai yanzu a fakalla shi kuma yanzu ai ba za a lissafa shi cikin ɗaliban datta ba sai dai a ce ɗaliban datta bi itibari ma kana hmm. sai dai bi itibari ma kana ɗaliban datta to da Allah ga su ma sannan kuma za ka iya ba su uzuri ka ce za ta iya yiwa ba yi masa raddi ne saboda suna da hanyar tuntuɓarsa to in ka ba da amsa a nan to ni ma ba da amsa a kan maluman da kaga bane wa raddi wannan amsar da ka bayar a can sa'an nan kuma za su iya cewa a'a ai saboda malaminsu ne kaza kaza kaza yana da alkhairai to ni kuma ai na yi wa wa'insu malaman da suke da alkhairai ɗin ma sannan kuma irin abin da dakta yake irinsa ne sauran malaman suke ni asali ma duk wanda fa ya san cin mutuncin nan ko ba akan dakta ba ina ya kasa ba duk wanda ya sanni. kuma duk abin da suke faɗi na cewa shek Kabiru Gombe an ce kaza yayi kaza akwai wani kola ma da yazo yayi min sharri wai ina sukan waɗanda suka yi masa raddi wai ina kare shi ni ban kare shi akan abin da yayi ba amma kaga zalunci ne ina zaune kuma kolan ya zo ya ce wai na kare shi kai sai ma da na fito na ce kuskure ya yi shi ya sa ma ai ce ma ai bi ta ƙasa ah, to idan ba kuskure ba dan me zan ce aina na ba ai ta ƙasa shi yasa wato irin wayan abubuwan da suke kanadi suna ƙara haska kansu ne mu dai wallahi ba za mu bari wa'ansu su ɓata sunna ba su kirkiri kungiyanci suna sukan wa'insu amma su ne suka fi kowa kaga yanzu a zaman nan fa da nake nake buɗe layi ni natija nake samu cewa abin da suke sukan al'umma su suke da shi tunda babu wani malami da aka taba zuwa aka yi masa raddi aka sa nan ba mabiyansa suka yi ta bugowa ta karfin tsiya ka ji mutum ya haukace kamar an taba annabinsa sai dakta to kaga kenan asalin kungiyancin su ne suke da shi sa'annan kuma babu wani malami banda ɗaya dai ya kawo wani eh, ai ya ce shakki wannan Yusuf Sambo duk da yake ba matsala bace ta ilimi wani ɗalibi ya yi magana a kansa ya fito ya ce kaza matsala ce na cewa ya zargi malama ana ba su kuɗi shi ma ya ce to ai kuma kenan kun karɓa in dai ai haka ne ya fito ya yi magana amma wannan abdurrahman isa ga matsala ce ta karatu kuma ya dogara da wa'insu malaman amma dakta ya fito ya ce shi dan meye shi malami ne zai masa raddi to kaga haka ga dan mai hankali zai fahimci cewa wato wata ɗariƙa ce ake so a assata cikin tafiyar sunna to wallahi ba za a ha'inci sunna da mu ba dole mu fito mu magana na wani ya biyo ni ta ƙasa ya ce ko ai kaza tsaya ina zuwa ko ya ce ai kaza ko ya fake da cewa wai dakta in ya ce min kaza ai shi uba ne eh shi uba ne ai ba akan cewa shi uba ne nake yin ai magana ba akan koyawa al'umma da yake akan wannan ni nake ai magana shine bata tafiyar sunnar ai Allah ya sa mu dace shi yasa eh, ka yi haƙuri da Allah zan ɗan baka yan eh, sakankuna ma sannan in sauke ka ka yi haƙuri dan zan tafi ne ina jin ka so ka ma yi kokari Allah ya saka da alkhairi so ah, bil khulasa yan uwa kun ji ah, dalilai da Allah wani kila ya fahimta to ya jaddada fahimtarsa wanda bai fahimta ba kuma ya gane hmm. da'awar da muke kokarin nunawa a yanzu ko kuma dalilin da yasa malam yake kokarin dagewa akan wannan duk da irin abubuwan da kuma kalubalen da ya san cewa za su tunkare shi wasu sun ma riga sun zo wasu kuma suna zuwa daga baya shine tafiyar sunna kalubale kamar me eh kalubale kamar me wanda zan fuskanta wa kalubale akan me eh ma'ana kalubalen zage-zage da rashin fahimta da tuhuma da kaza da kaza dan wallahi malam wallahi malam wasu alfasu din ahli sunna din baka bambanta su da dan bid'a wani lokaci ba gwara dan bid'a amma irin zagin da mu muke ji muke gani kuma a to gaskiya kana ji idan kun ji kana ji idan kun ji ku ji tsoron Allah ka ku bar labari haka kuma kada ku turo min tsaya ku ji tsaya ku ji kana ji ai in yaro ya fito yayi zagi yayi wawanci yayi kaza to ba wanda zai yi koyi da shi amma a ce babba wanda yake uduwa kamar dakta in ya fito yayi wannan kaga na ƙasa za su yi koyi da shi to shi za ku turo min amma kana ji amma saboda wa'insu ko sun fito sun wannan wallahi ban ji ba kuma ko da na gani ana yi ma ba zan ma ji ba eh wanda dai ya fara zai kuma koya wa wa'insu na baya ni shine target dina amma in wani ya fito yayi na ma yafe ma Allah ya yafe ma ba kai nake anguwa ba tafiya sunan nake anguwa Allah ya yafe ma in ma kayi shi yasa kaga ai bana duba comment bana duba comment eh saboda na san kila akwai tunda wa'ensu gashi nan na daddana su sun hawo kana ji yanda suke alfaz kamar sa fashe to na tabbata a comment suna zage zage to bana dubawa saboda na san abin da nake faɗi gaskiya ne kuma bu zan bari wai in saurare ka ba ko ka faɗi hamma in na zo in faɗi abin da ban yi niyya ba a matsayina na ɗan adam a'a ba na son haka zan tsaya ne yadda ibnu taimiyya na karanto na ringa auna abin da nake faɗi da mizani na adalci ina auna shi da ilimi ina koyi da alkur'ani da hadisi ina faɗaɗa ƙirjina shine abin da zan yi Allah ishiri masu na a wannan a wannan daidai wannan gabar in na fahimta sako kake tura ma dalibai da kuma yan uwa masoya mabiya cewa don Allah a yi haƙuri da duk abubuwan da kila za a ji sannan kuma kana kuskura a tura ma malam komai ba daman ba wanda malam ya ishara zuwa gare shi a gaskiya ne sakon da nake fahimta kenan eh kada a sake a tura min wani abu eh ka a tura komai eh, ka a tura komai idan kuma kaga mutum yanda aka ɗauko ne ya ɗauko matsalar ya tattauna cewa ai kaza datta ɗin ba gori yayi ba ai kaza kaza aka tawo hannan da yanda yayi wa Abdurrahman Isa gaya da kuma yanda haka nan muka zo mabiya muka danna su muka haska su yanda suke makauniyar biyayya wata ɗariƙa suke yi daban to in dai ba a nan mutum zai yi bayani ba to kai ma kada ka je inda ake zagi amma inda ake magana karatu kamar yanda mu ba zagi muke ba in ka ji to kaga wannan ya kamata ai ka je ka saurara don ka tantance ka auna da abin da muka yi na karatu da kuma abin da shi ma mai shi zai yi na karatu amma in zage-zage ne ina baka shawara kai ma je gaskiya don kada a koya ma tarbiyyar zagi da cin mutunci shawarar da nake bayarwa amma ni har yanzu wallahi ni ban saurari wanda ni ya zage ni ba kuma wallahi ban saurara ba ni dai kawai ina kan munfata ina kan abin da nake kuma umma wani ya zage ni Allah ya yafe masa eh ni ban ji komai ba ba zan dai fasa abin da nake na gyaran sunna saboda zagin wani ba ai ko shi dakta inda cin mutuncin da yayi min da kirana da wawa zai sa ni shiru ai da tin shiru kuma wani abu da nake yin kamar albishir kun san Allah wata gaba aka zo wacce an wuce kun san Allah ni din da ka gani yanda dakta yake faɗi cewa ai yana da naci sai ya tattaunawa akan mutum so dubu ko ko so ɗari ko so goma wallahi zan iya tattaunawa so dubu zan iya tattaunawa so dubu kuma ina da wannan time ɗin eh duk da yake wa'insu suna kira ka ji wani ya ce ai kaza kaza don haka ai shiru a'a ai ya kamata ku yi mana uzuri mu bari mu shiru a ɓata tafiyar sunnar ah ku yi adalci ku ban mu mu faɗi mu haskawa al'umma su gane Shi shine adalci wani na abin da ko wani zai ce ko ana da wani abu a cikin zuciya game da wani a ya kamata ku ringa adalci ku duba me shi me yayi akai eh ba wai ana da wani abu ba ai ana da wani abu sai ku bari sai bai yi komai ba sai aka yi sai ku ce ai daman da wani abu eh Allah ya sa mu dace nan nake ta subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi